To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro makan kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. To, jama'a muna tare da zancen da za mu yi a yau shine abin da za mu tattauna. Mun ji zancen da kowa sun zancen da ya faru akan ita wannan yariya Dabura da malluma daban-daban kowa ya fito bi ma'ana kamar an samu haɗin kai a kan a gurin malluman duka gaba ɗaya amma mun samu another issue nan another topic da ya kamata mu duba a kai mu tattauna to za ku ga wannan hoto da muka saka na shek dr ahmad gumi topicin da ya kawo shine zancen da ya kawo a nan za ku ga cewa shi dr ahmad gumi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zatutukansa mutum ne kaman kowa shi sa matakin da aka ɗauki kamar kaman kan da kuke gani hoton nan da muke nuna muku dr ahmad gumi dr ahmad gumi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa wai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa za ku ji a bakin shi kuma akwai krista biyu da nake tare da su a nan sa'annan akwai malamin addinin musulunci daya akwai muluma da yawa su yi maganganu kamar shak junaidu mun fara zuwa da shi akan wannan shafi ya zo ya ba da fatawa akan abin da ya faru sakkwato kuma ya kuma nuna ya kuma kawo nasiha akan waɗanda suka ɗauki mataki sa'an nan bayan haka kuma mun samu shak abul fatih sani Tijjani. shi ma mun zo da shi akan wannan shafi kun ga karatuttukansa da ya nuna haka bayan haka muka zo muku da karatun shak malam musa yusuf asadu sunna da ya yi a kan abin da ya faru to amma kusun yau mun samu na shak ahmad gumi amma na shak ahmad gumi shi ya zo akasarin nasu bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam wai mutum ne kaman kowa shi sa zagin annabi sallallahu alaihi wasallam zagi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai mutum ka ɗauki irin wannan mataki ba kowa zai ɗauki irin wannan mataki ba ba kowa ne zai ɗauki irin wannan matakin da aka ɗauki daga Sakkutu ba shi sa jama'a kuma da mu ji zance shi if it makes sense to ah, al'umma ku bar mu ji kuma mu auna da wannan zartuttuka da 'yan krista suka yi sa'an nan kuma da zancen malami ɗaya da na zaba ne na zaba malami ɗaya domin malluman na da yawa muna da o video da aka turo min ma na shak malam jafar da yake raye muna da video da aka turo muna na prof ibrahim makari wannan mun taba sa kan wannan shafi sa'annan muna da bidiyon da aka turo muna na shak bello yabo ai yana nan daban-daban daban-daban daban bidiyoyi daban-daban akan taba janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana muna da kuma bidiyo na shi eh, marigayi albani na zaria dukkan mallum'an da nake gaya muku muna da su wanda suka je a dukkan maganganunsu iri ɗaya ne amma mun ji akasarin haka ku bar kowa ya kasa kunni ya ji abin da shi dr ahmad gumi ya faɗa a wai abin da ya faru abin da aka je aka yi wannan dabbanci ne dabbanci ne abin da aka je aka yi abin da musulmai aka yi dabbanci ne amma ku bar mu ji maganansa if yana make sense ga musulmi ku bar mu ji abin da ya faru insha Allah tuna muna magana mazu Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa har yan jaridu suna ta bugo mun waya kai magana ni sai a'a sultan yayi magana in sultan yayi magana me kuma wani zai ce ba wani abin da mutum zai ce sai dai kawai abin da ya kamata malamai su yi shine tarbiyya mu yi mabiyan mu yi tarbiyyan musulmai mu koya ma musulmai addini musulunci mu bar wannan hamajiya wanda mun zama kamar dabbobi ba mu kaɗai bane a ƙasar nan ba ma ba mu kaɗai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humran ni'am shiryarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin cutar da ba a mishi ba yace la uridu an la uridu an yatahaddasa an-nas anna muhammad yaqtulu ashabahu an yatahaddasa an-nas munafukan nan da suke cutar da shi ce ina tsoro in na kashe su a ce muhammad na kashe asaban shi yana tsoron mutane kasu ce haka dan me domin za a yi tashwih sura a ce mutum ne mai kashe ma abokan nashi ma ya kashe balle kun gane to yanzu nan sira ake yi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun muna rigan me kuke cewa gogorewa ke yi na ɗaya dai akwai maguzawa kowa na gogoro ya kamo su akwai wayan da ba musulmi ba muna gogorin su musulunta ko yau din nan juma'an nan ba ku ji an ce wata baiwa Allah ta musulunta satin ta ɗaya Allah ya ɗauke ta kun ga ta tsira satin ta ɗaya da musulunta ta ci sa'a da'awa la an nas cewa muna kashe mutane domin kuna kashe mutane a ce a ai barbariya ne ina ai wurin ma annabin su suka koya addinin su addinin zubar da jini a lokacin da muke kokarin mu ja mutane su ga kyan musulunci sai zama muna me koransu bashiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru haka ake so kwadaitar da mutane a dina qulu lin nasi husna kun ga gaya mutane magana mai kyau amma irin wannan hamajiya da tsanani da yake baya cikin shari'a musulunci har dai aka samu malami yana kunfan baki yana cewa zan kashe ko a kashe ko a wannan abubuwa waye ba shi izinin ya kashe wani sun ga kawo hadisan da ba su fahimce su ba ba mai ikon kashe wani sai shari'a sai shari'a Allah kuma sai nisabin shari'a ya cika ake kashe mutum lokacin sahabbai kai fi jahiliya sayyidin bawa sayyidin bawa shine sultanin shi yana so ya kashe shi dukiyar shi ce ba ku ga bilal sayyidin shi yana azabta shi ba ma suna so su kashe shi waye yan tashi ya dawo ƙarƙashin wa abubakar abokan yan tashi in ba haka wasu kashe shi amma bin yasir ba su masu suna su kashe shi ba har ya karya ya kafirta sayidi yana da iko akan bawa domin bawa dukiya ce kamar mutum da jakin shi kamar mutum da ragon shi wani zai tambaye ka in kayan ka rago to haka yake bawa da saboda haka abinda ake ruwaitowa cewa anna rajulan katala eh, eh, ummi waladihi au ko wani irin hafsa qatalat eh, jariyata wayannan daman kayan kayansu ne amma yanzu akwai bauta to na kake da bauta da za ka ce za ka ɗauki hannu ka kashe wani duk wanda ka kashe sai hukuma ta kama ka mutum zai gama tashi da ƙato akan gado in ya kashe ta kisas in ya kashe eh a ah, eh ba ma ba shi ba ita din eh to awai zai wanda ya kashe wanda ya kashe namijin a yakin banza domin bata bude kafa ba zai je wato ah, wanda ya kisa ya ga amma ka tambaye me hukuncin in an tabbatar da sun yi zina me hukuncin amma ba kai zaki kisan ba wa zai yi hukuma amma kai kisan har gane zinan da kai domin ta za ta yi tuba tun da nisabi bai cika ba saboda haka ba mai ɗaukan doka a addinin musulunci shine addinin mu addinin civilization mu muka koyawa barbariya hamajiyan turawa mu muka koya musu bin doka sai a zo yau kuma mu ne muke da wannan hamajiya har malami yana karanta kur'ani yana karanta hadisai yana barrara barbariya kuma abinda ba su gane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna yanayin da zamu shiga yunqadu la urwa al islam urwatan urwa kaman igiya ce za dinga warware ta sili sili haka haka za a warware musulunci yace abun farko da za a warware shi ne hukunci na karshe sallah har sallah ma sai ta lalace ko ba ta lalace ba ma yanzu da kyar muke kokarin tsare sallah kada ta lalace daga mai magana cikin sallah wanda ya magana cikin sallah sallah shi ne to da yawan su ma sallah da suke ba su iya sallah ba wai su ne za su yi kisas sallah ba ba su iya ba balle ka zo babin tauhidi malamai ne da rawani da komai ba su san tauhidi ba har gara mushriki na makka a wurin sanin tauhidi da su domin mushrikin makka in tsanani ya yi tsanani wurin wake komawa to shi wannan sai koma wurin waliyi a kabari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rarrage musulunci har ya zo ya lalace saboda haka duk zamanin da ka samu kanka sai ka yi ƙoƙari ka rike domin ya ce duk lokacin da aka warware wani sai mutane su bi maye ya lihi abin da ke kusa da shi su rirrike har a zo ga sallah domin Allah la nafsan illa wus'aha haka Allah ya jarabe mu wannan zamani an warware hukuncin musulunci to abinda ba su gane ba cewa da lokacin da ake tabbatar da musulunci daular musulunci ita ce darul islam wadda ke wajen darul islam ita ce darul har haka duniya aka raba ta darul islam da darul har su kuma wanda ba musulmai ba an kasa su kashi biyu akwai kafuri harbi wanda ake yaki da shi akwai kafuri mu'ahad kafurin da aka yi alkawali da shi wayanda aka yi alkawali da sunan kuma sun kashi kashi biyu kafiri mu'ahad zimmi zai yi ƙabiyan jizya ya zauna a garinmu yana fatauci mu kare shi a kan sharuɗan da muka yi da su akwai al-musta'man shi ba zimmi ba ne ba jizya yake biya ba wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa hajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu wanda aka ba amana kamar yanzu a ba wani visa shigo kasar ku ba zimmi ba ne wayannan kafiran da kuka gani a cikin ƙasar najeriya musta'manun ne ba zinniyin ba ne ba muna karɓar jizya a hannunsu ba ne suna bin dokar musulunci la musta'manun mun zauna da su ne muka yi mu'ahadan kowa ya zauna aminci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsan mu'ahadan lam yara ra'ihatal janna wa inna masirha masirha wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 duk wanda ya kashe wani rai da aka yi alkawalin za a zauna lafiya da shi ya kashe shi ba zumi ake magana fa nan mu'ahad wanda aka yi alkawali da shi za a zauna da shi lafiya ya kashe shi to shi wannan da ya kashe ba zai ji kanshin aljanna nisanta shekara arba'in ba sai ka ce to ai ya zagi annabi ko ya zagi a ah, Allah bai gaya maka zai zagi annabi zai zagi Allah wala inna min alladhina utul kitaba min qablikum wa me wa min alladhina ashraku me azan kathira wa in tasbiru wa tastaqu wa tattaqu fa inna dhalika min azmi wani wuri yake cewa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika eh, la yadurukum kaiduhum me abinda Allah ce kenan zaka ji kuma yanzu aka fara zagin ma to jama'a uh, alhamdulillah oh, bidiyon sa na farko kenan muna da video na raba bidiyon nan kashi na raba video kashi uku bidiyon sa na farko kenan mun bude layi ku samu hakuri ga maganar da shi Dr. Ahmed Kumi yayi ya kwatanta cewa hadda matanka kuma ya kwatanta cewa wai bawanka bawanka bawanka kake da iko ka kashe shi shin mu ba bayan Allah bane sa'annan kuma a wai akwai inda malluma ke ce mana wai Allah na cewa wai in dai kana son ka bi Allah wai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam mu dai haka muka ji malluma ke gaya mana wai in kana son ka bi Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan na farko kenan ba na son in cika da magana da yawa na ga wani bawa Allah ya rubuta nan ga wai kowa na entitled to his opinion kai ana batun Allah ne kana batun Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce kai in dai kiwu ya kama ka za ka yi sallah opinion ka kaje ka sai kai raka daya ai sallan ka kana ganin ka gaji kai kai raka daya ka wuce ai kai ma ya zama opinion ka amma a'a musulunci ya kawo mana ka'ida ko baka ba wani ka'ida musulunci ya baka kai sallan salatu ya rage maka ko wani ka'ida ya baka kai sallan azhar ya ƙara maka shi yasa an gana batun opinion ka bar kawo batun musulunci bawan Allah ban son kira sunanka ah, saboda an ci kiran ban son ya zama kamar eh, embarrassment amma mu kula rubutun mu abinda muke rubutawa ka annabi sallallahu alaihi wasallam mu kula da wannan amma to ga wata kuma abin ya faru dai kadiyan da ya faru dai ga wata kuma a cikin krista da aka turo min da bidiyon ta jiya muka saka kan shafi ta yi wani magana ta ce wai kristan da ta sani a da lokacinsu ba shi ta sani yanzu ba saboda kalamun da ake yi da wuya kaga ya sunan shi nan musulmi ya zage kristan amma kamin mu ku bari mu ɗauki wannan ita kristan nan kawai ɗaya mu ji ita kuma zancinta da ta faɗa a kan shi abinda shi mu ji wannan ita Announcement, please. Um, I want to announce to every of my friends all over the world that henceforth I no longer want to be regarded eh, or be called a Christian. Yes, I'm serious about it. Please don't call me a Christian. Don't look at me as a Christian. Okay? I'm tired. I'm totally tired of the name called Christianity. The name called Christian. You know why? Please don't try to preach to me or try to to advise me or encourage me. No, it's over. Okay? Because the Christianity that I know of hmm, in the 1980s, when I was born, the Christianity I know of in Antioch eh, is no longer the Christianity I'm seeing today. In fact, the definition have changed. So that's why I don't want to be related or associated with this kind of stinking, smelling, disgusting Christianity you people are showing or, or displaying all over the world. You do hear me? The Christian I know of, the, the Christianity I know of in the Bible is different from what I'm seeing today. Okay? I was meant to know that Christians are people that lives like Christ, that talks like Christ, that behaves like Christ, that are loving and sweet to be around like Jesus. But today, the reverse has been the case. So I don't want it. I want to be known as a child of God. I want to be known as a person that is born from the womb of Yahweh that looks like Jesus in my character, in my attitude, in my behavior. Yes. So, what is happening what am I saying? even right from the bedroom, right from the sitting room, even to the church, even to the marketplace. What we are saying is not the Christianity in the Bible. Please stop deceiving yourself. Explain to us the kind of Christ you are following. If you say you are a Christian, please explain to us which kind of Christ are you talking about? Is it the Christ that died on the cross of Calvary? Or the Christ you are preaching to us? that's full of hypocrisy, that's full of lies, that's full of hatred, backbiting, anger, envy, gossip. Is it the Christ you are preaching to me? Please, I don't want that kind of Christ. I want the Christ that is holy, the Christ that is pure, the Christ that is transparent. You are inside the car with your wife. Eh? <laughs> You are arguing. You are insulting her. You are calling her all manner of names. Eh? You are going to the church. Oh. And when you get to the church, you'll be smiling. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Hey, honey, honey, please, can you give me the microphone? Oh, God bless you, sweetie. What kind of sweetie is that? What kind of Christianity is that? And as you are preaching, at the, at the, at the seat there. She's crying, she's weeping, she's bleeding. I say, honey, please, do you have something to say to the church? Please, can you just lift your hands and, and, and, and say a word of blessing to the church? That's your Jesus. I don't want him in my life. That's your Christ. I don't want him in my life. Because it's not the Christ that I know that died on the cross of Calvary. The Christ that I know, like I said earlier, that appeared to me, he said, I'm holy, be holy. Jesus is loving. Jesus is sweet. Jesus is kind. Jesus doesn't insult anybody. How come you are insulting people around you? How come you are hostile? How come you are a lion of the tribe from your village backyard? And you say you are a Christian. God forbid that kind of Christianity. <coughs> to a kamin yi magana bawan Allah da ne maganan sa dazu ya zana ko kowa na entitled to his opinion ashe wai ba haka kaga ni ina ganin comment ne ashe yana ba wa wani ansa ne ka yi hakuri ka yafe ne ka yi hakuri saboda Allah yana da kyau in kai maganan mutum ko da ba kira sunansa ba in ya gyara maganan kai kuma ka yi ka gyara shine adalci bawan Allah ka yi hakuri ban su kuma kira sunanka abinda wannan baiwa Allah take faɗa in short in short tana nuna wa wai ita christian da ta sani christianity da ta sani krista da ta sani ba su zage-zage jesus da ta sani yana nuna soyayya his loving yana da soyayya yana da son mutum yana da son mutane yana da kalamu masu kyau da baya taba shaksiyyar mutane baya taba shaksiyyar mutane to amma ka duba maganar da shi dokta ya yi ya go aksarin abinda duba krista ma kenan fa krista kenan krista duba abinda ta faɗa kaga maganganunta ya iya kawo wani izina ma sauran krista su gane cewa kama a'a a yi zaman lafiya yarjejeniyar da na ji dokta ke faɗi cewa kaman ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane da bai kamata a kafurai ne bai kamata a taba su ba su ma bai to irin wannan yarjejeniyar shi yariyar kristan nan ta ba da amsan shi to me in dai jesus yana nuna soyayya yana nuna kalaman kirki to amma in kai ka zo ka nuna malamin shugaba ka nuna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa shi sa zagin annabi sallallahu alaihi wasallam daukan mataki mistake ne bai dace ba a ɗauki mataki ah, wannan kana ganin cewa ba bude hanya kai akan taba shi ba yasu yasu mu musulmi ma muna gani ana gani refuse to understand mu ɗauke shi cewa annabi mutum ne kaman kowa musulmi da ya san darajar musulunci musulmi da ya san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da shi ana nuna masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kaman kowa ba annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kaman kowa ba musulmi kenan mawo musulmi da ya san daraja musulmi kenan da ya san darajar musulunci da ya san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ana koyar da shi ana karantar da shi ana nuna masa annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba to amma mu ci gaba da audio shi na biyu sa'annan mu bari malamin addini ya magana sa'annan karshe akwai wata kuma krista da ta yi shaida ku bar mu ji dai zancen shi na biyu saboda ya nuna cewa wai ababen da ya faru dabbanci ne which zanga-zangan da aka yi jiya kun ga ni na zo na magana ko na ga wasu musulmai ma da yawa ma sun go against that i don't care abin da ya zama gaskiya shi ya kamata ka faɗa akwai zanga-zangan da ya kamata amma ba zanga-zangan aje a fasa shagunan mutane ana kwakwashe musu kaya wannan sata ne wannan ana kiran shi zanga sata wannan ba zanga zanga bane wannan zanga sata ne ka je ka fasa shagon wani wai ka kwashe kayan shi wai kai kana zanga zanga saboda annabi kai da kanka san ba saboda annabi kake ba saboda cikin ka saboda tumbin ka kake yi kai makaryaci ne kai barawo ne ba batun wannan muke ba amma akwai zanga-zangar da aka yi da muka gani which is very very good da muka sa kan wannan shafi to amma mu ji wannan mu ji zancen shi na biyu da yayi kuma yanzu aka fara zagin ma tun da aka kashe yariyan nan in kun san zagin da aka yi wa musulmai aka yi wa manzon Allah aka yi mu na gaba daya zagin ma ya karu ne ba ya ragu ba ko ya ragu ya ragu kuma za ku ci gaba wala tasma'unna Allah ya faɗa za ku taji ku san yadda ya ce goyi wa in tasbiru wa tattaku ba wai wa in qataltum ba ba in qataltum ba yanzu abinda za mu iya ko kisasin ridda ba mu iya yi ridda din nan da kuke gani ba mu iya kisasa din lil ajiz ba wai dan ba a ce a yi ba za mu iya bane kuma duk wanda ya ce zai iya ƙarya yake yi mutum yanzu zai ga ɗanshi ko ɗan uwanshi ko wani abu irtad amma ba zai yi mishi hukunci ba domin mai ba lafin yi ba ƙarfin yi in ba haka ba da yawa wa'annan shehunan da kuke gani da yawa manya-manya mutane da duk sun riga sun yi mai sun yi ridda muna yin haddi a kansu ina kuke mutum yake cewa lam yalid wa lam yulad yana cewa mutum ne ina kuke wannan ba ridda bace ina kuke mutum ya zo ya ce ya san gaibu wannan ba ridda bace ina bokayenku dukkan wayannan bokayen ya kamata a fito da su a yi musu me amma za a iya wanda zai fille musu kan ma yana zagayawa shi ma wurinsu shine shine hudu baka <laughs> so ajiz ba za mu iya ba sai dai mu yi wa'azi mu yi abin da za mu iya ya amfanar da mutane wannan kira da muke yi wannan hasken da muke yi mu kira yanzu ji wata allah tsirar da ita da irin kiran nan da ake yi da taimaka musu da ake yi wata ta tsira yanzu ta mutu za ta shiga aljina bi iznillah da wayannan da suka kisa fa wai san masiyar dinsu waye zai gaya mun masiyar dinsu man qatala nafsan mu'ahadan man duk wanda ya kashe rai da aka yi alkawali da mun Allah ya ga muna ran nan za ta zage ku za ta zage ku za ta zage annabin ku za ta zage Allah amma ce kar ku taba su me yahudu wasu cewa ba wa qalatul yahudu lahi maglula ghullat aidi'in wa lu'inu bima qalu laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna allah faqirun wa nahnu me ba su ga wa Allah ba Allah faqiri ne wannan talaka amma kuma Allah ce ka aure su kai business da su kai komai da su sai su ɗauki wata matsala karama kuma darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce wai dan kare na haushi ka ji haushi kana wucewa goku sai kare gan kai na haushi <laughs> sai ka shiga gida ka gaya matanka wallahi hankali na ya tashi wannan karen sai na kashe shi wai me wai yana mun haushi to in karen nan bai maka haushi ba me kake so ya maka ya ce malam wani sanin da zuwa fi sabilillahi in ba su yi wannan zagin ban me kake so su yi sun ka salati wala tasma'unna wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku me za ku ji amma ku yi hankuri mu yi hankuri mu ci gaba da da'awa suna musulunta ga su malam umar eh, da'awa in kun shiga ƙauye mutum dubu masu musulunta ko mutane ga suna suna ta musulunta to amma sun ji kisa wai dan kawai an ambaci kuma kusan wani abu abin da za su raina mu a cikin bible ake cewa jesus ke gaya musu a cikin bible in saha ya ce in an a blasphemy against the holy spirit cannot be forgiven but a blasphemy against the son of man can be forgiven domin aya ce da ake ba su hujjan cewa isa shi kan shi bai da wani abu na divinity wato shi ba allah ba ne domin ce in ka zage shi ana gafarta ma amma in ka zage holy spirit wanda yake mu a mala'iki kenan ba to ba za a gafarta ma ba amma ka zage mutum shi mutum ne ya ce ba za a gafarta maka mutum nawa ne zai zo ya annabi muguwan magana sallallahu alaihi wasallam muguwan magana wata rana annabi ya yi rabon ganima sai wani mutum ya zo gashi kato mutum da gemu da alamun da irin takwan nan ya ce taqilla ya muhammad lam yuksad bihi wajhillah wannan rabon nan da kai ba fuskar Allah ka nema ba ka ji tsoron Allah wani sahabi ya ce a fille shi ya ce ku kyale shi ku kyale shi da yana maka ba an ɗauko kayan hanji an sa mai ba sabon sabon wayan tasfahu duk abin shi tausayi ne wa ma arsalnaka illa rahmatan so saboda haka don wani alade ko wani kare ya zage shi wai haka ji haushin kai kuma ka je da aka ce kada ka ɗauki hannunka ka kashe wanda aka yi alkawalin zama da shi ka kashe kai ina masirinka wani malami zai zo ya maka hujja gaban Allah cewa baka karya wannan doka ba malami ya ingiza ka kaje kai kisa shi malamin nan da ke ce muku wallahi na ga muku ɗayan su ba zai ɗauki hannu ya kashe ba ƙarya suke yi tura yara su je su kisa wai me an zagi manzo kuna tsammani Allah bai gaya mana za zage shi ba Allah ya gaya mana me Allah ya ce mu yi mu yi hankuri sai kuma yi da zagin shi har ya zama fiye da mun zama wurin tauhidi mun yi kasa ma da nasara su malaman da muka yi ijma'i cewa wanda zage annabi ana kashe shi wani wala yastatub wannan ijtihadi ne kuma suna da haƙƙi su wannan ijtihadi domin suna cikin darul suna cikin fatara na yaƙi duk wanda ya zagi annabi a lokacin ya zagi Allah ne duk wanda ya zagi annabi in musulmi ne munafiki ne kuma daula ce askariya ku bari a gaya muku ka shiga soja ka shiga sambisa ka je ana yaƙi da boko haram ka gani a ga wani abu na treason and felony a gaban ka nan take kwamanda zai ci a halbe ka in an ga wani alama a soja ana yaƙi aka ga alaman treason ya yana ɗaukin asirin mayaka zai kai ya gaya ma makiya ko ya ƙibin umarni me ake mishi court martial a nan take za su me to shine daular musulunci daula ce askariya to yanzu kuma babu daular ba askariya mun ajiye makaman mun rike bindin shanu mun yi gidaje daula ta mutu mu da kanmu muka yar abdulhamid sarki na ƙarshe 1924 ya ce shi kenan kamar a ataturk ya ce shi kenan ba masu ba khalifa yanzu ba daula kowa ya kama wataniya kowa ya kama unsiriya to da me za ka kashe mutum muna gaya muku ne don ka tsira da kanka domin ƙarshen zamani ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyar da ya ce in kana da takobi ka samu dutse ka dinga dukan dutsen nan da takobin ka ya dallashe dan me kada ka ji kwaɗayin kashe wani ma to waye za a bari da kisa hukuma kubar kisa da kubar hukuma da me kisa in kana soja kana yan sanda ka ji an ce faya to kai faya ba ruwanka in akwai laifi laifin na hannun wanda ya ce me faya amma kada ka yadda ka rike wani makami na kashe mutane na tsawa'if sai dai wanda aka baka ruhsa wasu ana ba su izini don hadari a ce ka rike bindiga in barawo ya zo man kutila duna mali fa huwa shahidu wannan daban amma ka shiga da sunan wai kare wani abu kai zaka kare addinin nan ka san yadda addinin nan ya fi Allah ya kare shi abinda kuke kawo mana cikas wurin da'awa mu da muke filin muke gani ake lallashi mutanen nan suna karban addini afwaja idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an me yadkhuluna fi dinillahi to ku kun ku tunaffiruna an min dinillahi afwajan kisa wala nuna mace mace yanzu ibo da suke kashe musulmi sojoji ma ba ma musulmi ba kai duk wanda suka gani a can a kasan ibo akwai wani a cikin ku da yake so ya je kasan ibo babu ko yanzu kana da miliyan ɗari daidai da wannan kudin da suka sayi form aka ce ka je kai investment a south east za ka je kun ga wannan kisan da suke yi ya koyar musu me ya koyar musu investment ya koyar musu ma ba ka ma bukata ni ban so ma in ji an ce yau ga wani dan takara fito daga gare su Dan me Dan kisa to yadda kisan nan da suke yi take da ta'asiri a wurin mu haka kisan da za a yi a sakkwato take ta'asiri a kan wanda ke so ya musulunta wanda ba musulmi ba saboda haka na ɗaya kun kashe zai hana zagaye To jama'a uh, mun da ji zancen da shi Dr. Ahmed Gumi ya yi na biyu akwai zantuttukan da ya yi which ya dace ma addinin musulunci kamar ka ce wai ya ce wai don kawai an zagi annabi wato annabi ya zama kawai kaga sometimes malluma ke karantar da addini kuna da population da jama'a da wasu ababa yau in dai abin nan ma zai faru shin wannan ana nuna wa krista darajar annabi ne ko dai ana rage darajar annabi ne don kawai kuma wai kare abubuwa kare wani abu wai don kawai za ka kare wani abu shin annabi ya zama wani abu ko kuma a'a a musulunci ya kai a ce masa wani abu ko dai annabi ya kai wani abu which san da ya yi to amma ka duba wala kun ga cewa ina magana yau ma kaman jikina ya sanyi ma jikina ya mutu da na ji wayannan ba. ka duba akwai lokacin da muke magana ba na son in kira suna da wani malami Sheke ce min a zaki kaga in kaga mutum ya fito yana wasu ababa in krista ne ko wane ne ko musulmi ya zo yana zagin bi ma'ana annabi isa to wallahi an ana ɓoyewa ana karantar da wannan musulmi ta kasa ne in ga musulmi ya zo yana zagin wani an ɓoye ana gaya masa aibin me shi ne ana gaya masa aibin me shi ai wannan mutumin banza ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne shi yasa shin nan ya sa wannan me shi a zuciyar shi mutumin banza ne ya sa wannan mai shi a zuciyar shi mutumin banza ne krista ta fito ta yi mana shaida ta yi ma musulmi shaida krista ta fito ta yi wa musulmi shaida ta ce ita a rayuwanta ita krista ne ta ce a rayuwanta ta ana neman zaman lafiya kamar kan da muke faɗa wannan magana da nake faɗa zan sake maimaita muku muna magana da wani malami wallahi da yake cewa wai in ka musulmi in kaga wai ko musulmi ne in kaga ya fito yana aibata wani to ta kasa ana bata mai shi a wurin shi ne kuma haka ne in da kaga mutum yana hate wani ruwa bai yami banza inda ma yana hasadan mai shi ne ko kuma a ana gaya masa maganganun mai shi na ɓaci abu biyu ne ga maganganun da ya faɗa krista krista krista ta fito tawa musulmi shaida ta ce wai wallahi ta yi rantsuwa ta ce ita a rayuwanta ba ta taba ganin musulmi ya zagi annabi isa ba zaman lafiyan ake so kan wane taba wane kan wane taba wane this is very very important Aiko ko shaidan da shi dr ahmed gumi ya faɗa cewa annabi ya hana kaza kaza ai malluma na gaya mana wai yarjejeniya aka yi annabi da wanda ba musulmi ba za mu kare ku ba za mu tsaya yadda a zo a taba shaksiyan ko a yake ku ba haka kuma ba za ku yadda a zo a yake mu ba yarjejeniya ne to amma ka ji maganan da krista ta yi ga maganan da kai musulmi kai wai kai malami to maganan da kai karce wai dan kawai an zagi annabi kawai ne wai dan kawai wai dan kawai wanga waya dinga kawai wai dan kawai nan wai dan kawai nan ni to me baya baya kwadaita baya nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda ma ba musulmi ba which for me na ga amma ka ji magana, ku ji magana da krista ta yi ta ba wa musulmi shaida cewa ba ta taba ganin musulmi ya zagi annabi isa kuma abinda ake so kenan black fame a daina bai da kyau mahaifinka ma an zage shi ya ka kare yarka yar yar cikin ka ma an zage ya ka kare guys this video you are watching now is video of uh, Deborah she was walking along the street like what we are told we are told that when the school authority noticed that she was not uh, she was in trouble they picked her up and put her inside uh, inside the principal's office and the people now went there, went through the window, went through the door, and, and pulled her out and uh, killed her. With this video you are watching now, that's not what happened. This video now is showing where she was walking along the street side. By the time they now lynched her, took her, and uh, you can see the first uh, stone. You know, you know why I'm saying this is uh, this video is for parents. Parents, please, you have to teach your children how to live in a society like our society, in a society like where we are mixed. We have Christians, we have Muslims. Muslims had made it openly and clear. They don't want you to blaspheme the name of Prophet Muhammad. And they too are, are not blaspheming Jesus Christ. I have never seen a place where a Muslim came out to blaspheme the name of Jesus Christ. Please, if you have that video, you can show me. Muslims are always on their own lane. You see, this uh, I've seen a lot of video flying, uh, justice for Deborah, justice for Deborah. I'm talking to parents now. You see, there's no justice that will bring Deborah back to life. You understand? Deborah is gone. Deborah is gone. And uh, some, um, some people that are coming to say, uh, is, there, is there no... Jama'a, zan tsaya nan. Kun ga da Krista ta yi, wai ba ta taba ganin musulmi ya zagi eh, annabi isa ba haka musulmi kowa amma jama'a kamin mu ci gaba muna tare da malam Musa Yusuf da Sunna da ya kira ku ji maganar malam Musa Yusuf mu ji maganar malam Musa Yusuf da Sunna kamin mu ci gaba akwai sauran videos da zamu nuna amma tun da malam ya kira ku bari mu ji maganar malam eh mu ji maganar da malam ya kira yayi anan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shayi Assalamu alaikum malam. Assalamu alaikum. Malam ka sa kan mute. Kame malam ya cire. Eh to jama'a muna tare da malam Musa Yusuf Asad Sunna akan wannan abu da ke faruwa. To bismillah shek. Ah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته abin ya shafi kadiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsala ce da take da girman gaskiyar gaske duk da ban saurari duka abin da shi da shaman gumi ya faɗa ba ah, na dai saurari iya ta tsaya din su abin da nake so mutane su zama ko masu insafi kuma adalci a kusan ina iya cewa dukkan mafi yawancin malaman ahadus Suna, wanda ake jingina su zuwa ga gudana kowa ya ji fahimta su da da ra'ayin su haka ne wannan matsala din duniyar musulmi ba ta yi sabani ba cewa zaɓin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko taɓa mutuncinsa cewa wannan abu ne da yake fitar da mutum daga addinin musulunci babu wanda ya wannan sabanin so abin da ya sa kaga na fara wannan mukaddiman sarki akwai wanda hamiya take ɗiba su ta yadda in matsala ta taso ba wai gaskiya suke kallo a matsayin ta na gaskiya ba very good a bangare kaɗai suke kallo tare da koda sun san cewa a bangare kaza casa'in da tara na mutane al'umma kara ba shi ne ra'ayinsu in an samu wani daya da yake da ra'ayin sabanin irin nasu saboda rashin adalci kuma suna iya hukunta mutane casa'in da tara saboda kaso ɗaya gaskiya ne shi kaga babu lissafi babu ainihin wato adalci haka ne shi ina ganin ban sani ba ko kana da bidiyon malam daurawa da yake faɗa cewa kusan su goma sha uku ana zagin annaba a Kano suna kamawa su kai kotu amma ba wanda aka taba hukuntawa da aka rika yadda dokan Najeriya take. Na'am. So a misalan da shi da damar ya bayar na farko dai wanda yake ganin cewa annabi kamar uwa ne ta fuskar daraja a gurin Allah. Kowaye wannan mutumin ya yi karya Allah ya saka malam Allah sallallahu alaihi wasallam kash ba ɗaya da kowa ba misalan da suke nuna haka a Qur'ani suna da yawa mm, Allah ya saka malam sarki ya dauka ya sanya cewa na'am idan ka bi bi na'am asali na gaban an bi shi aka bi sallallahu alaihi wasallam na'am da haka Allah ya ce man yuti'ir rasula wanda ya bi manzon Allah ka faɗa da aba Allah wa hmm. Allah subhanahu wa ta'ala na farko kenan uh, To, bismillah malam, eh na'am? Ga cikin dalilan da ke nuna cewa haka ne shi ne ka duba kadiyar Zainab bintu Jahsh lokacin da Zaid bin Hari ya sake ta. Na'am. da aka yi sakin Allah cewa falamma qada zai minha wa tsarat sai ya ce na ka ha mu ne muka daura maka aure da ita ba ku ga mutumin da Allah zai kai ya ɗaura masa aure da kansa da wata mata ce mu muka daura auren ka san ba daidai yake da kai da shi ba gurin daraja haka ne na uku kowace mata idan mijinta ya rasu tana yin hidda wani ya aure ta amma da matan manzon Allah da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi bai yiwa ku cutar da annabi bai ma dace ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ko kuma wani ya ya abu matar annabi Allah sai ya ce inna zalikum kana inda Allah azwa wannan abin Allah madaukakin sarki yace ce babba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin mutanen da shi kaɗai ne idan yana sallah ya kira ka ka yanki ka je ka saurari kiransa ka dawo ka ci gaba da sallar sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam lillahi wa lir rasul da akum bima yubikum da haka wannan wato in ka ɗauko irin waɗannan misalan suna ɗan idan ka ɗauki wato ayoyin qur'ani da yawa abin da ya shafi wato ba aikin da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa ɗan adam a ƙur'ani cewa idan kai aiki kada Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ɓata aikin mutum kamar misali bari mu ba da misali da ayoyi zaka ga yana ƙaranan abin da kafin su a suratul baqara da ya yace yas'alunaka anil shaharar haramun fitalin fili. sai yace kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت kaga wanda ya rida bar addinin musulunci ya mutu sai ya ce wa huwa alhali yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga habitat ya ka kawo maganan kafirci a cikin suratu ali imran Allah ya ƙara faɗa ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal wa sannan a suratul ma'ida haka ya ƙara faɗa cewa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin a suratul ma'ida ya ƙara faɗa cewa aqsamu wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula illazina aqsamu billahi ja'ada aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin a suratul an'ami bi safu annabawa na'am sai ce zalika hudallah hudallah ya'di bi man yasha'u min A ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أتكن سورة الأعراف يتي والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون a suratul tauba ya ƙara faɗa cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha khalidun a cikin suratul tauba ya ƙara faɗa cewa wa kuntum kallabi khadu sai ce ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun a suratul hud ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allahu akbar kama sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun a suratul kahf ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ya faɗi irin wannan a suratul a suratul zumar sannan a suratul muhammad biyu hmm. sannan ya sake guri uku amma in ka lura da dukkan waɗannan guraren da Allah ke magana zai baka aikin dan adam to yana mukaranar aikin da kafirci da kafirci da shirka da Allah da sun shiga aikin ka yanzu Allah sai lalata aikin hmm. amma idan ka lura ba inda Allah ya mukaranar zai bata aikin dan adam da wani abu sai ya mukaranar shi da muna da ladabi ga annabi a suratul hujurat yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ce kan ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji na farko sallallahu alaihi wasallam mutumin da aka ce in ka zo gaban shi kan ka daga muryar ku sama da kashi shi ba dai bane dai kenan na'am sannan wala ta tajharu lahu bil qawli kada sashen ku bayyana wa annabi magana ta jahari ba alkum kamar yadda sashen ku ke kiran sashi menene illar shine anta abasa amalukum wa antum la kana kiran annabi irin yadda kake kira da gowar mutane Allah sai ya bata aikin ka ba tare da ka san aikin ya ma da ya lalace ba kenan da wannan mutane za su fahimci cewa hatta a babu ladabi wajen magana sai da Allah ya nuna mutanen duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daidai yake da ragowar mutane ba wajen abin da ya shafi daraja da matsayi da girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. So sarki ababe ne kamar guda biyu zuwa guda Na'am Ka lura? Na'am Idan aka ce fitila ta faru. Ka lura? Na'am. To ana kallon menene source na fitina? Shin abin da ya faru a tarihin musulunci da annabi ya tashi don ya kare kansa annabi ne kenan fitinan ne shi ya tada fitina ko ku wanda suka fara kaiwa annabi farmaki ya tashi dan ya kare kansa wanda suka kai masa fitina gaskiya ne na'am yanzu abinda wani ke faɗa sarki na'am a arewacin Najeriya mu ba mutane gurin zama a lokacin da ba sa iya ba mu mutunta su a lokacin da suka kasa mutunta mu mu yi musu kaza a lokacin da suka kasa mana sannan kuma su zo su kalli mutum lamba ta ɗaya sannan su dura mai a shari'a kuma su ce suna so a zauna lafiya. <laughs> Na'am. Wallahi kariya ne. Na'am. A program ɗin da muka yi da kai sarki idan ana maganin kisa ne. Na'am. Meje wani soja da muka sa ka nuna bidiyon sa gashi an kwantar da shi. Aka yanka shi kamar rago. Gaskiya ne. Matarsa da za a engagement da suka zo an kwantar da ita an cire kanta haka ne haka ne da wancan kisan da aka yi da wannan kisan wanne wallahi wancan kisa ya fi muni a yanka a yanka gabanta amma me yasa duniya ba ta yi ta akan wancan kisan ba to da ire-iren su da Ahmad na'am na'am eh eh Dr. Ahmed bai fito yayi magana ba wallahi gaskiya ne wannan bai fito ba gaskiya ne na'am idan wancan wannan kisan yana da muni wancan kisan ya fi muni haka ne amma menene dalilin da ya sa ba a yi magana a wannan ba saboda wannan yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su kansu nan sun yi ca ne ba don koma sai dan saboda wannan abin yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu nan ba da dadewa ba ina da uzuri na'am zan yi karatu very good bayan azhar din nan yanzu yanzu nan da takin wanda suka je suka dauko tallar ko sun banja a matsayin sanakabi Ku hmm. maganar da muke yi sarki. Na'am. A fahimci cewa idan ana ganin yaran nan sun ɗauki doka a hannu ta'addanci suka yi. To ta'addanci babba na farko a duniya babu kamar tura manzon Allah zaki. Sallallahu alaihi wasallam. Babu. Duk yadda za ka yi muƙaranar bannar ba za ka haɗa bannar wanda ya je kisa ba ya ɗauki doka a hannun shi da bannar wanda ya turawa annabi zaki ba za su taɓa haɗuwa ba. Na'am. Na'am. Ba za su haɗu ba. Wannan gaskiya ne na'am. Babu mu na kwata-kwata ba za su haɗu ba. Hmm. So mu maganar da muke yanzu shi ne magana ce ka duba wai saboda mutanen nan sun samu gindin zama ba wai magana ba ce wai ta afuku a ba mu hakuri a matsayin mu da aka tsokana aka ɗorawa annabi zaki irin na 'yan tasha. A'a ba wannan magana ake ba, a'a kawai magana ake ita san da ta yi yanzu ina da audio sarki na'am a nan wata mata ba mamaki in tura maka yanzu yanzu nan to shayi ka kunna shi to wacce ta san ma yarinyar nan cewa an taba kawo karar da ta yi ma yarinyar nan magana ba bai yau ta fara ba fa hmm. ba yau ta fara ba yau ta fara ba ta jima tana yi kenan ana ana ana mata kashe ta tana yi kuma ta hukumomin tsaro na farin kaya eh suna da rahoto cewa yarinyar nan ba yau ta fara akan wannan So da muna buƙatar su faɗa mana a duk Najeriya. Na'am. Da ina da ina ne aka kai ƙara kotu wani ya zaki shi yasa cikin shawarar da zan ba in Najeriya musulmi duk wani sanata da wani ɗan majalisa da za ku zaɓe shi a matsayinsa na musulmi. A yanzu misalan da ake bayarwa kwanan nan. Akwai dokokin da suka canza saboda suna ganin ya ci karo da maslaharsu. Constitution ɗin nan wasu mutane ne ba suka taru suka rubuta shi gobe suka ga wani abu mai musu mana doka suna iya canzawa haka ne to cikin abin da za mu shi profesa Usman Banjo a matsayin sana kadiri shugabansu sarki nan aka zo mutanen da suka fito daga Bauchi aka zo a garin da aka kashe mutum talatin hmm. mutum talatin din nan da aka kashe ba su fazage annabin kuwa ba haka aka yi aka yi sosai sosai sosai ba su zagi kowa ba sun fito maulidi ne kawai gaskiya ne haka ne amma ba mu ga professor Osun Banjo da duk wani malami da yake ganin an ɗauki doka a hannu ba irin yadda suke Allah wadai da wannan abin na ɗaukar doka ba su fito sun yi Allah wadai ba da wancan abin na kashe mutum talatin da ba tsokana suka yi ba. Haka ne? Sannan irin yadda shugabannin kiristoci suka ce sai sun nema wa matan nan jinin ta ita kadai ba mu ga shugabannin musulunci sun tashi sun ce suna neman jinin mutum talatin waɗancan da ba kokana suka yi ba aka kashe su sosai ga janar alkali ido a hanyar to sai janar soja suka tare suka kashe suka wurga rijiya wanda na tabbatar ko a ko a gwamnatance wannan alkali sa'idin shi shi kadai kimar ransa ya fi a matsayinsa na jami'in tsaro. Hmm. Zagi addinin kuwa ba da annabin kuwa suka kake iska wurga rijiya amma ba mu ga hukumomi da duk masu cewa an ɗauki doka a hannu ba. Kamar yadda na faɗa. Nake cewa duk a gama zagaye-zagaye shugabanni su je su dawo. Ina rantsewa da sarkin mulkin sarkin da da sama babu doki. Wallahi idan ba ma'auni ba asasi na adalci aka ɗora a Najeriya ba wallahi ba yadda za a yi yadda za a je Najeriya ba za ta zauna lafiya wannan shine maganar da ni nake yi daga ƙarshe daga ƙarshe idan irin wannan matsalar ta faru kowane malami da ma'aunin da yake kallon wato yadda ya fahimci matsala da yadda yake kallon ta saboda haka ni maganar da nake yi saboda haka kada wani dan akwai waɗanda ko yanzu da nake maganan nan ina kallo wani abin da ya faru suna hukunta baki ɗaya izala da shi. Wannan kayan shi ne. Na'am. Idan mu a matsayin mu na al'ummar musulmi hatta a wajen magana. Hmm. Ba ma iya wa junan mu adalci wanda ya abu mu hukunta shi da shi. Yanzu ka kalla ba wai a musulunci ba ko a kafiran nan. Sarki ba kowa bane yake goyon bayan abin da wannan take. sosai gashi mun fita da videos sun bayyana matsayinsu cewa tun da suke rayuwa da musulmi ba su taba ganin wani ya fito ya a against ya zagi annabi isa ba dan me za a zo ana zagan musu annabi so in a bangaren kafirai wani wannan shine mawkifin su ka zo kai mun kafirai kudin goro ka ce dan matsayin su dai kaga baka yi adalci ga ku to in a bangaren kafirai in mun musu wannan hukuncin ba mu musu adalci ba ina kuma a cikin musulunci Na'am. Saboda haka wannan abin da muke karantawa na cewa wala yajriman nakum shan'an qawmin ala allah alla ta'dilu. Ta'dilu huwa aqrabu littaqa wannan ka'idar tana ainihin wato nan. Saboda haka kiran da nake yi zuwa ga ƙarshe jiya na ba da shawarwari dangane da zanga-zangar da aka yi ta haifar da matsaloli a Najeriya ga ɗaya na ba gwamnati shawara. Mu mun riga mun gama faɗa ne akan namu ba dole bane ne wato a yadda amma kuma muna da dama da abin da ya taso gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu mai magana kiran da nake yi daga ƙarshe shine abubuwa guda nake kira kamar haka na farko al'ummar musulmi kada ya zama to kishin addinin na lokacin da idan hayaniya ta taso lokacin ne muke da alaka da addini in hayaniya ta ba mu da alaka da addini kowa ya kamata ya tambayi kan kanshi a matsayinsa na musulmi don Allah wata gudunmawa yake ba addinin musulunci a matsayinka na musulmi daga wata zuwa wata daga shekara zuwa shekara ba wai kai addinin musulunci ya maka ba nau kai mai kake ne wannan shine abu na farko abu na biyu kuma ina kira zuwa ga al'ummar musulmi akhlaqun da muke koya na Annabi sallallahu alaihi wasallama masu kyau mai ƙoƙari wajen tallata wa duniya su a kowane hali wannan na cikin abin da zai taimake mu wajen wanda ba musulmi ba ya gane cewa da gaske mu wakilai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da gaskiya karantar da al'umma daga samitu sarki ai hakuri na tsawaita dogaye a ah, ba lokaci ba ba damuwa shehi ba damuwa eh? ba damuwa bismillah to shikenan ai hmm. hakuri na tsawaita maganganu dan tsaya nan muna roƙon Allah madaukakin sarki hmm. duk wani wanda magana ta ta ƙarshe da yake ganin zai yi Allah wadai da ɗaukar doka a hannu da yi Allah wadai da kai ma mutuncin manzon Allah farmaki ba to muna roƙon Allah abin da zai yi Allah ke ma wanda ya taɓa annaba Allah ya haɗa da shi <laughs> amin amin amin wanda addu'a mun amsa amin wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh shek to jama'a alhamdulillah magana da muke faɗa dr ahmad gumi abin da shi ya kawo ya zo yake yi ka kira annabi sallallahu alaihi wasallam kawai annabi mutum ne kamar kowa sa'annan bai kamata a ce wai an ɗauki mataki abin da ya faru ba which maganar da ka yi ka daraja annabi ne ko ka kaskata annabi kan kuma ka duba kwanaki kamar kan da malam Musa ya tuna muke magana mun zo nan ga muka yi program duk wasu malluman izala wasu su an fito ga malluman da ba ma annabi ba fa an kama musulmi almajirai shi ɗaya rubutu sun zo maulidi kawai da su koma sun zo aka yi zikirin juma'a da su su koma aka ja aka kashe su talatin gaba aka kashe su just like that kun gani har shugaban kasa ya gayyace har manyan ministoci sarakai duka kowa an zai amma ba mu ka fito ka zo ka yi magana ba amma ka ce wai dan an zagi annabi kawai kamar kan da muka tuna ka duba ba na son ci gaba ma da maganan shi ma ku tsaya ma ta nan ka duba nan kawai kan banza aka ja kama fulani aka kora just recently kwanan nan kwanan nan kamar na magana kamar yau kamar kwana uku ko hudu kenan da wannan abu ya faru baka fito ka yi magana ba ka duba good morning everybody this is unknown government just attack uh, uh, outside, outside people with like carrying nama this morning this early morning sunday unknown government have attacked uh, some outside men that carrying nama here they, they don't kill anybody but they give them injury, serious injury you can, you can, as you can see now, they, they have already set this motor on fire now. This is a full trailer that carry. uh, Nama. Unknown gunmen, unknown gunmen, unknown gunmen at Ezinifte road between uh, and Oga as you can see this is a, a life life just now this thing just happened just now Thank you.

wallahi kaman kana zuba petro ne a cikin wuta kaman kana gaya wa krista kasu yadda kenan kaman kana gaya wa ya sunan shi nan krista annabinmu nan darajan shi bai kai haka ba kaman kana gaya wa musulmi cewa kan da ake ɗaukan annabin nan ba haka ba saboda da bakin ka ce annabi mutum ne kaman ko wanda in an taba shi ba shi an je an yi abu haka ba kuma cikin maganan ka kace a kai kaka doki doka a hannunka ka ba wa hukuma Wala abin da ya faɗa kenan ka ba wa hukuma da an ce ba she da wai da an ce menene she hukuma ya halba in hukuma ya halba wai halaki ko to wato daukan mataki akan annabi sallallahu alaihi wasallam halaki ne ko dai ya we don't know we don't know kaga sometimes ba in an ce mu wani malami a ah, abin nan da kake yi makiya annabi ne kiyayen annabi kake yi She a ce a ƙarya ne a ah, kaza kaza amma ba komi bane kalamunka kalamunka kalamunka is very very harsh kalamunka da ka san ba kai kai magana ishurun saboda da ka fara ka ce wai yan jarida suna ce maka kai magana kai magana kai magana she ka kiya she ka daga baya ka fito da ma ka kiya ka shirin ma i think it will be better ana neman both musulmi da krista su zo su magana so nawa muna zuwa da malam musa da sunna akwai wani bidiyon wani dan da ya zo ya yi wani magana which is very very dangerous wannan maganar nan bai dace ba sam Christopher wanga magana shi Ahmad Gumi na kake Garan mu jiya kun gani ni ban damu kai musulmi wani ka zo ka ce wai da kakin si na wai magana da nake faɗa eh, daidai ne ko ba daidai ba ne who the hell I don't care amma abin da nake sani na gaya maka gaskiya na it na gaya maka gaskiya jiya ai da na fito na zo na magana yana nan kan shafi na ce wannan zanga-zangan nan da aka je ba na farkon ba wanda aka je daga baya na ce zanga sata ne wasu sun suna wani wallahi sarki zaki ina comment wasu wallahi sarki zaki wallahi yau ka zubar da mutuncinka ina ka san ni ina na san ka wala Allah kai kana wani mutunci wani mutunci wala Allah har mu mutu ba da kai ba mu ba mu taba shi daga ta gani na kan kwalba har mu mutu wala Allah kai ba ka taba gani na ni ban taba ganin ka shaida wala Allah in yau ma Allah ya rabu za mu gamu in kana da rabon shiga aljanna ma kenan Allah ba mu aljanna mu duka tare A sarki zaki wallahi ka zubar da mutunci sata aka je aka yi wannan an fasa shagunan mutane innocent people aka kwakwashi kaga adalci kamar kan da balluba muke fari wanda yayi asaya kan shi kade wai sauran wani krista aje ku duba krista da suka suka muna adalci nan biyu muka saka sunan. nan ka ɗaya ta nuna ta nuna ta ta nuna ba ta taba ganin Christ musulmi da ya zagi Annabi Isa ba which adalci kenan mu ma mu musu adalci a tun da sai za kowane Krista kama kashe Wawauta ne wannan wauta ne wannan wawanci ne ba mu yi da wannan ba abinda muka yi da shi abinda kuma a nuna karshe duba ce magana da Sheikh abul Fatah yayi jiya ƙarshe magana da shi abul Fatah Sani Tijani very sweet wai duk musulmi yau malluma ya kamata a tashi a aje batun da bura a amanta ta ba kowa bane ta tafi abin da ya kamata a yi a zo ana nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane malami kai ka bude babi gwada darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musulmi da wanda ba musulmi ba a shiga cikin kurmin mu kowa ya gane martaba da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam which maganar da yayin nan wallahi kowa wane in ya ji ya understand maganar shi na yana da gaskiya maganar shi gaskiya ne that's it me yasa nace maganar shi gaskiya ne ya taba faruwa wai sayyidina ali sayyidina ali wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sayyidina ali zai ƙara aure zai je aure da yan abuja wai aka ka gaya muna ma ka gaya muna haka wai da sayyid annabi ya ji sayyidina ali zai ƙara aure zai ƙara aure ya sunan shi nan diyan eh, abuja ko baka ba wai shi annabi ya kan mimbari da za hutuban da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawai ba komai bane qualities qualities na na Fatima kawai ke gudawa martaba da daraja na na Fatima annabi yana ta karanto na na Fatima kaza na na Fatima kaza na na Fatima kaza har na Ali ya gane da shi yaki annabi bai zage shi annabi bai kira shi ce mai yi ko kaka yi ba annabi kawai ya hau kan mimbari ne hutuban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta guda martaban eh, na eh, na Khadija na na na Fatima martaban na na Fatima kawai yake ta gudawa na na Fatima kaza ne na na Fatima kaza ne na Fatima which I saw I don't know I don't know I so much love I so much love her I yau in kaga wani musulmi ya zo yana batu ai ai sai na hussein ai sai na ina eh, na fadima ai sai na ali gaba da sha maka taki kai dan shiya ne in dai wannan shine shiya wallahi ku kara ina cikin shugaban shugabannin shiya in dai wannan ne a ce wai ina i so much love it yana musu ba ka son jinin annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> ta bakin malam bello ya bure wai yan tijaniya su aka san su da la'ila kun yadda an bar wa tijaniya la'ila la'ila to ku kuma mutane musulmi kun yadda an bar wa ƴan shiya su kada na fadima da sayyidina ali kun yadda a'a na na fadima sayyidina ali wallahi duk na musulmi ne ina kai da baka son ta ma cikin musulunci wallahi ba imam ali ba kai da kace baka son na fadima wallahi kai babban kai babban munafiki ne kai babban hisa irin wannan darajoji ya kamata ana gudawa Kwame Aziz Nation irin wannan ya kamata na gudawa amma kai ka fito kai ka kana guda annabi domin an zagi annabi kawai annabi kawai ne annabi ya wuce kawai ba malam ha ba malam annabi ya wuce kawai ana kashe maimakon a zo malluma a kawo wasu zantutuka words words words da zai kawo kwanciyar hankalin kasa shek Junaid ya zo magana nan kuma ma kalamun da shek eh, eh, asar sunna yana ya nuna a shi wanda shi dan izala ne amma abinda wannan malamin izala yi kayan shi ne kayan shi ne su kuma a nan an ittifaki bof izala ɗarika ka. Abinda ya faru nan ba ta yi shi daidai ba ana kan abu ɗaya na ce muku na da video ban su nuna na prof ibrahim makari ya yi magana kan haka ina da video na albani an turo mini ya yi magana ka haka magana daidai ina da video na shak malam jafar marigayi <coughs> ya yi magana <coughs> asafla ya yi magana ka haka ina da video kai shugabana shai ɗahir usman bauchi ina da video ya yi magana ka duka na da suna amma ban su involve musu yanzu haka ya kai lokacin maganan da bala abulfate fada da an yi wannan wala shine mafi alheri to wannan ne kai kaje kai aksarinsa amma ka ji abin da eh, wani ya faɗa da ya very very very dangerous da ya kamata a zo a tattauna kan wannan wallahi ina gani akan wannan shafi wanda ne shi kawai muka taba tattauna wannan magana kawai mutum guda masa adalci shine malam Musa da su mun wanga magana da shi lokacin da aka kashe almajiran shi Bauchi ya fito ya nuna bai amince da haka ba wallahi malam Musa ya kawo wannan video har yanzu ba zo an tattauna kan wannan video ba amma kai wannan video ba shine ta danci ba ku ji wannan video ku gani yan uwana masu bi krista ni ne mai suna pastor dan rikici anoda baba Paul Gindiri na biyu daga Plateau State jihar kasar Plateau State da farko ina da sako wanda almasihu ya bani bisa ga abubuwan da suna faruwa na zo ne domin in sanar da ma Krista lokaci ne ya kai wanda kowane Krista idanun shi ya budu domin abubuwan da yana faruwa yanda ana kakkashe Krista a Kaduna ana kakkashe Krista a Benue, ana kakkashe Krista a Plateau ana kakkashe Krista a Taraba, ana kakkashe Krista a wurare daban-daban-daban a kasashen Najeriya. Lokaci ne na zo in yi magana don ba tsoron kowa nake ba. ba kuma tsoron mutum nake yi ba sai dai in ji tsoron Allah Ubangiji wanda ya alice ni kuma ya samun ranar da zan bar duniya. Ina wannan sako ne in ya so ko a tura min polis ba tsoro nake ji ba. In ya so ko a tura min soja ba tsoro nake ji ba. In ya so ko a tura min polisawa ba tsoro nake ji ba. Prison gidana ne. Kuma ba zan ji tsoro in je prison domin addinin Kiristanci ba. bisa ga abubuwan da yana faruwa zan so in yi magana game da shugaban kasan plateau state lalon mai suna lalon state lokaci ne ya kai in baka bude idanu domin ka taimaki kasanka ba za a kakkashe krista za a jijjima krista da sunan cewa wai kana, kana, kana shugabanci zan so in yi magana game da haka abin da yana faruwa lokaci ne ya kai krista kowane krista ya bude idanunsa musulmi ba mutum da zaka tafi da shi bane Fulani ba mutum da za ka tafi da shi ba ne, lokaci ne ya kai wanda duk wanda ya ce ba man shi ba za ta yi bacci ba, kar ka ba shi zaman lafiya. Yan uwana ina kiran Kirista na dukan Najeriya, annabawa sun yi yaki, annabi Dauda ya yi yaki, annabi Musa ya yi yaki, annabi Iliya ya yi yaki, annabawa sun yaki, kar a wani ya ruɗe ku, ya ce a a mare ka a kashe ka kana kallo, lokaci ne ya kai kowa ya siya bindiga. lokaci ne kowa ya kai kowa ya siya makami domin yakin jihad ne ba yakin addini ake yi ba don in ba mu tashi ba mun yi yake abubuwan da yake faruwa a Najeriya Allah na tuba watan wata rana wasu mu Krista sai mun za musulmai ina so in yi magana game da haka Krista lokaci ne ya kai mu bude idan. ina so in yi magana da shugabanin kan na Najeriya gabaki daya kuna karba kuɗi kuna karba kuɗi ana biyan ku ba kwa iya yin magana da abubuwan da yana faruwa kasar Najeriya. Zan so in gaya muku to lokaci na na kai idan buku buku yi magana da abubuwan da yana faruwa kasar Najeriya ba. Jinin wanda ana kakkashe su a Kaduna Plateau State wurare daban-daban daban jinin su sai ya yi magana. A kan ku ina so in sanar da wannan sako domin a gayawa Najeriya gabaki ɗaya, a gayawa duniya gabaki ɗaya, ba soro nake ji in gaya ma mutum gaskiya ba idan ba ku bar zancen wannan ba ku tashi ku yi maganan gaskiya domin kuna bi ana rudan ku da kuɗi ba kwa yin magana da yake ba bi kwa gida ba an kakkashe mutane a plateau state an kakkashe mutane a mayango an kakkashe mutane a kuru an kakkashe mutane a plateau state ba ku yi magana ba yan uwana lokaci ne ya kai wanda zan yi gaya ma kowane kristanci kowa ya bude idanu kowa ya yi yaki ba lokaci ba ne da zamu siya muna ce wai a'a muna kuka muna addu'a lokaci ne kowa ya ɗauke makamai kowa ya ɗauke bindigogi duk fulanin da aka gani a ƙasar Najeriya da ya ce ba zai kawo zaman lafiya ba kashe shi duk musulmin da ya ce ba zai kawo zaman lafiya a Najeriya ba kashe shi ina kawo wannan kashedi ne bisa ni babban mai bishara bana tsoro jini na ba tsoro nake jini na ya zuba ba ba tsoro nake a arbe da bindiga ba domin idan addinin kristanci zai ci gaba a Najeriya shi nake so yan uwana masu bi zan yi magana ga mu na Najeriya su Papa Adeboye kun ɗauke kun yi shuru, ana kashe Kirista kun yi shuru, ana kakkashi Kirista kun yi shuru, kuna damuwa da crowd naku ne ku hau jirgi, ku hau jirgi ku je can, ku shi ne damuwan ku to yan uwana ina son gaya muku su Papa Adeboye da Ayidapo da su Johnson Suleiman da su da su Paul Eneche lokaci ne ya kai wanda kada ku bi crowd, lokaci ne ya kamata ku siya. ku yi magana domin Najeriya, ku yi magana domin abubuwan da yana faruwa. Najeriya kasan Yesu ne, ba kasan mu Muhammad bane. Najeriya kasan Yesu ne, ba kasan Muhammad bane. Idan Kirista buku tashi, kun yi magana da abubuwan da yana faruwa wannan bidiyon da nake magana ba, za a bi mu ha gida gida gida gida a kakkashe mu. Lokaci ne ya kai zan yi magana game da lalon. Lalon kana jira ina magana wannan bidiyon. kana ce kana wai gwandama ka mutu domin Buhari, gwandama ka mutu domin dan ka domin abin konya abin kaito, wai ka ce sai dai ka mutu domin mutum banza wanda ba san da shi ba. Yan uwana ina so in gaya maka yan uwana Krista, gabaki ɗaya ina wannan maganar da bakin ciki. an kakkashe mutane a wurare daban-daban ba a sa kofi ba an kakkashe mutane daban-daban ba a sa kofi ba amma a lokacin da za su kai attack a kasan mai yango shine an sa kofi da yake an kashe su to yan uwana masu bi krista Krista, Krista, Krista na Plateau State, Krista lokaci ne ya kai wanda kowa ya ɗauke makamai, wanda kowa ya ɗauke kayan yaki, domin annabawa sun yi yaki, manzane sun yi yaki. So duk wanda ba zai yi yaki ba ya ce wai ana yaki, Yesu ya ce kada ka kashe ɗan wanka, lokaci ne ya kai dole ne a yi kisa, dole ne ya kai a rubuce yake a littafi, ya ce za a yi yake-yake za a yi bai, dole dole ne za a yi yaki yakin kuma yanzu aka fara ana kai yaki ana kai ataka wurare daban-daban ana ce wai a mu zona lafiya ba za mu zona lafiya ba yan wana mutanen adamawa yan wana mutanen gombe yan wana mutanen mutanen Taraba State, yan wana mutanen Borno, yan wana Krista, mutanen Najeriya gabaki daya lokaci ne ya kai kowane Krista ya bude ido. Idan bai bude ido ba haka za a bi mu kasashen mu a kashe lokaci ne ya kai wanda duk Fulani, duk musulmi a wannan bidiyon da nake magana, duk Fulani da musulmin da ya ce ba zai zo na lafiya ba. Ina magana a matsayin Baba Paul Gindiri na biyu, idan ba za a zo na lafiya ba, Krista, wanda ya yi rai ya rai, wanda ya mutu ya mutu. Ina wannan ba da wannan bidiyo ne domin a sanar da shi a ko'ina a Najeriya, ba tsoro nake ji ba. lokaci ne ya kai kowane kirista ya siya bindiga, lokaci ne ya kai kowane kirista ya siya makami, lokaci ne ya kai kowane kirista a kasan Plateau State ya tashi domin ba lokacin wasa ba ne. Wannan sako ina kawo ma ga kirista. Ni, ni ɗan Plateau State ne, ni kuma ba an gashi ne. Ba tsoro nake yi in mutu ba, biron <coughs> kirista ne. <coughs> Magagul kirista ne, Angas kirista ne, Tarob kirista ne, barin saya da shi ma nan a nan dr ahmad kume mai ka faɗa kan shi wannan abin da ya zo yana faɗa yake yin nan ba tashin hankali yake so ya hassasa fitina ba duniya fa ana gani ana gani kwanciyar hankali yake so dr Ahmad gumi mai ka faɗa kan mai ka faɗa kan wannan shekaran jiya na sa muku video da aka je kawai babban lori a arzikin wani ta kuleta arzikin wani aka kona dabbobin da ke ciki raguna sha aka kona aka kashe su just three or four days da muka program bala solution just three or four days ago abin da ya faru ran da muka yi program wannan rana abin ya faru me ka fito ka faɗa an kashe maimakon a kawo magana amma kaga maganan ka da ya zai kamar zuga okay to yanzu she mu ji ƙarshe ina da video ina bude layi jama'a na kana ta kira ko kure mu ji ina da video biyu da zan play akwai malamin addini ɗaya amma mu ji ganin ƙarshen da shi Dr. Ahmed Gumi yayi akan annabin kafa annabi mutum ne kaman kowa in an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kawai domin an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai a ji a ɗauki mataki ko ji maganar sa na karshe shi na buga ne Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf me adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum in kuka ji wani abu na tsoro na abubuwa waye za ku mayarwa ku mayar ma manzon Allah ko ku mayar ma wa wani amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna muhimmin to da kuka ji tana wannan zage zage ku je ku samu principal na makaranta principal ku je ku samu gwamna ku samu sultan za a san za a yi maganin ta a hana ta eh to kawai daga ji kawai shi kenan sai ka je ka dauki doka a hannunka waye koya maka wannan hamajiya ya kasan mu kuke so ta zama wai har wani malami ya zo yana kare wannan wannan abun shani wai yana kawo hadisai ya ta tazayyanu bil ahadith wal hadith abat an tuzayyanahum duk hadisin da ka kawo in annabi ne sace uktulu fulan annabi shine sultan kun gane in annabi ya ce a kashe wani ko ba shine komanda ba to kaman chief judge ne ya ce a kashe wani ba za ka misali da shi yara su kama classmate ɗinsu su kashe ba kisa sai hukuma saboda kan bar wannan dabbanci kuma laɓewa da wai wai son ni wai wani ɗan najeriya ne zai ce mawa yana son manzo allah sallallahu alaihi wasallam eh? mutanen da yaudara fi sagir ba bambanci wurin yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man gashana laisa minna ko ko laisa minna man gashana wane ne man gashana laisa me laisa minna gish ka je kasuwa ka gani wasu ne suke son annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa me rad ka je ka duba abubuwan da suke na bid'o'i wasu ne suke son annabi su suke son annabi yoyin nan su kuma boko haram da yoyin nan su dauko bindiga suna wani aka kashe a siriya. tura suka kashe wani a sai suka tattara fakiran kirista fakirai goma sha biyu a maiduguri suka bi suka nuna duniya suna yanka su ɗaɗɗaya wai suna rama ma wancan wannan in ka tambaye su ma ko sire ba su sani ba wayannan suke son manzo Allah saboda ka labe da son manzon Allah ya barna cikin ƙasa kuma abun har ya zama muna ya taba ma tauhidin mu son manzo Allah shine mishi ta'a taimakawa addinin shi da'awa kiran mutane zuwa abin nan in sun cuce ka in tasbiru wa tattaku Allah ya gaya muna mu yinka hankuri mu yinka tsoron Allah kuma me ana zagin ku domin addinin shi ne ba domin shi ba ba domin shi bane adam mai an ce waddu law tudhinu da yudhinun ko shi manzo Allah lokacin kafurai da yayi mudahana ya yadda da wani abu yace eh inna inna shafa'atukum laturja cewa wa'annan gumaka eh kuna iya kuma ceto da yayi haka da sun yadda da shi kun fahimta ashe shi ma ba zatin shi bane suke yaƙi da shi risalar shi ce suke yaƙi da ita walantar da anka yahudu walan nasara hatta me ashe da annabi ya bi hanyar su da sun yame ashe ba da azatin annabi suke yaƙi ba da mai suke yaƙi da risalar shi to in kana so annabi risalar ka so ka tsare ta ka tsare ba ka tsare ba zaka zo ana wahibbin rasul ɗan gidan garin ku ne ɗan uwanka ne risalar ce ake so a tare duk mai son manzon Allah so na gaske zai tsare risalar domin risalar ce da ita ake yaƙi amma da dan ta shine kaga Abu Talib kafiri mushrik amma yana son shi domin dan uwan shi ne amma sauran fa sun ƙi shi dan me dan risala to hatta maganan son annabi ba mu san son annabi ba wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum walladhina amanu ashaddu hubban lillah son Allah sai ka da shi zuwa kan son annabi shi sa annabi ce la tarfa'uni fawqa manzilin lazi anzalani Allah fi kada ku dauke ni ku dora ni a inda Allah bai dora ni ba son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai da'a wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda mai da'a ya Allah da'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah da gaske wa za ku bi manzo Allah hub na Allah ne amma ƙasa gaba ɗaya ta zama mushrika ba mai tauhidi ba mai kira zuwa tauhidi an bar mutane cikin jahilci suna yin abin da suke to kun ga wannan abin muna tsoro lallayen aka tsare yana biso dole mu tsaya mai wannan wa'azi a hana wannan kada wani ya sake ɗaukan doka a kan hannun shi wasu suna da wata hujja su ce to ai hukuma ba ta yi ba ruwanka hukuma ba ta yi ba ruwanka hukuma ba ta yi laifin kin yana hannuwa yana hannun hukuma to ita kuma hukumar fi akwai ajiz ba za ta iya ba la yukallifu lahu nafsan domin wani abu ba za ta iya ba kun san mala ya gaya mu lokacin da suka fita suna musuluntar da mutane ana fita gari ana musulunta mala ya gaya mu ya ce ya gaya sadauna ya ce mu ja birki mu ja me majaburki domin abin da ya gani na makircin da ake so a yi abin da nake kokarin cewa a nan ko aikin alheri kake yi kana sara kana duba bakin me kana duba bakin gatari domin ba komai ne zaka iya ba shi sabon zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ce bajiru bil amal fitan ku yi sauri ku yi gaggawa ku yi ayyuka domin wata fitina in ta zo wannan aikin ba za ka iya ba ashe kenan fitina za ta zo na aiki ba za iya ba ashe ko da hukuma ba ta iya ɗaukan mataki don ba za ta iya ba ne tun ba za ta iya ba ita ma la kallifin la'ahu nafsan duk wani hakimi Allah zai mai abinda da zai iya ne in yi abinda da ba zai iya ba Allah ba zai in yi in yi ba zai iya ba Allah ba zai kama shi ba shi ya sani tsakanin shi da Allah na a zamfara aka yanke hannun jan gebe ko duniya kamar me ta tashi ba su sukuni an ya sake yanka wani hannu domin me don mu'arada da shidda ya zama za a iya mato la yi yukallifu Allahu nafsan kai abin za zaka yi a cikin musuluncin ba duka ka ce kai ba ka yi kai mastata'atum fattaqullaha mastata'atum zina amanu wa amilu salihati la yukallifu la yukallifu Allahu nafsan illa me ulaika ashabul sabul hum fiha khalidun yace wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa duk aikin alheri mastaqatum i'malu min al'amal ma tastati'una duk addini wannan abu ne ne inna matakli bil istita'a Allah zai muna hisabi ne da abin da zamu iya saboda haka mu daukan akan mu abin da ba za mu iya ba ya kai mu ya halaka mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yushadda ad-din ahadun illa bi duk wanda ɗauki nauyin addini abinda ba zai iya ba sai addini ya rinja da shayar ridda ne khawarij Allah shirya da mu ku yi hankuli na tsaya kan a kwana nan ko jama'a don Allah me irin wannan magana ya wanye lafiya kuwa me irin irin wannan magana ya wanye lafiya kuwa a almajiran da ke gaban shi don Allah ku hakuri ina gani bidiyon na ƙarshen nan da ku sake saka masa ya ji shi da kanshi wala ya yi maganan yana kan tebur an cika jama'a gaban shi crowd nan ya sa yayi wannan amma ku sake sa mai wanga magana ya ji yana tambayan cewa kai annabi da kake kake ba wa kariya dan wanka ne annabi dan gidanka ne musulmi kake tambayan wannan magana annabin da aka ja ka kare shi kana tambaya dan wanka ne shi kana tambaya wai annabi dan wanka ne annabi dan gidanka ne wallahi annabi dan wana ne annabi mai ba dan gidana bane annabi mai gidana ne wallahi annabi mai gidana ne annabi mai gidana ne kana tambaya annabi kai barin tambaye ka jama'a ku duba kai kana magana nan ku duba ku duba bidiyon ka kun ga cewa ga wani dan sanda bayan shi yana baka kariya dan sandan da ke bayan ka nan dan uwanka ne dan gidanka ne dan sandan da ke bayan ka nan dan uwanka ne dan gidanka ne ku duba ku duba kun ga dan sanda na bayan shi me Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf me adha'u bihi wa law radduhu ɗan sandan da ke saye bayan kan nan zai baka wannan kariyar da kai baka gani bayan kan nan ɗan wanka ne ɗan gidanka ne ɗan wanka ne wannan ɗan sanda ko ɗan gidanka ne wannan ɗan sanda annabi sallallahu alaihi wasallam kake cewa da kuwa shi ɗan wanka ne ɗan gidanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam lalle Dr. Ahmed Gumi gaskiya yana neman tuba wallahi yana yana nema ba sabon tuba gaskiya gaskiya wannan magana dai gaskiya yayi nauyi amma ku ji zan bude zan sa bidiyo na karshe don Allah masu kira ku yi hakuri ku bar mun kai lokacin bude kira ku kira ku yi hakuri saboda Allah mu ji malami dan wanshi zai ba shi amsa shikenan sai mu bude layi shikenan ta faru a Sokoto a jiya Alhamis wata yarinya arniya bayan arniya kuma fasika bayan fasika kuma fajira bayan fajira kuma azzalima bayan azzalima ce kuma jahilar jahilo dabba daga cikin dabbobi akuya ce nan ba ɗaya kuma muna roƙon Allah ya tabbatar mata abin da ta girba wannan arniya ta buɗe bakinta ta zagi annabi wallahi yan uwa ashar ba ma bakar magana ba bayan ta faɗi bakar magana sai ta biyanta mubasharan da a ashar zuwa ga ma'aikin Allah abin sha'awar abin ji daɗin wasu zakwakurin junudillah wasu ƙwaƙurin bayan Allah usud zakuna kasan ta garin shehu ne garin musulunci ne suka diran yarinyar nan suka keta ta suka yanka ta suka kashe ta muna tare da su ɗari bisa ɗari dubu dubu don musulmin da ya ce allah wadai allah wadai da musulman da suka kashe wannan yarinya da ta zagi annabi allah ka yi wadaransa allah ka tozarta shi allah ka kunyata shi allah ka kawo ƙarshen shugabancinsa allah ka nuna masa daraja annabi allah ka nuna masa ƙimar annabi muna maimaitawa idan kashe wannan matar da aka yi ta zagi annabi ta'addanci ne dukkan mu a mana kuɗin goro 'yan ta'adda ne mu kara ware mu idan hukuncin shi ne a wajen rababbin munafukan musulmi kisa suka cancanta su wannan matasan a zo a hada da mu billahi lazi la ilaha illa huwa a nan da za a zagi annabi haka zani wanda na sakkwata aka gani mu ma a nan da za a yi haka zani kar ku ga mu malamai ne ko masu karanta wato me ya kimar malintar me ya darajar malinta an ba annabi muhammad a cikinta Allah wajaran ilimin da ba annabi a cikinsa Allah wajaran musulmin da annabi baya da kima a zuciyarsa wallahi muna faɗa muna ƙara jaddadawa man lam yuthil zaka ta'amul rawahu fa zaka alladhi mimman antajathu bahaimu duk wanda an taba annabi zuciyarsa ba ta zafi baya damuwa malamai suka ce wannan ai dabba ne barbara dabba aka haife shi abinda suke nufi baro-baro uban da ya haife ka ma dabba ne matar da ya kwanta da ita aka yi barbara aka same ka dabba ne kenan kai din nan dan dabba ne dan dabbobi biyu mace da namiji akan annabi ba za mu daga kowane tsinan ne kaba ba ai mai muka samu ne ma tukunna mu a kasan nan kuma annabin namu ma ba za a ban mana ba ta yi wa annabi ashar annabin za ta yi wa ashar kuma wai a kashe ta wasu wawaye dolaye gidaje masu kaho a kashe ɗanu wai su fito su dinga magana cewa wai duk musulman yana ana allah wajarai da musulman da suka ɗau wannan matakin abin da ya tabbata ya inganta duk wanda ya kashe annabi ana ɗaukan doka ne a hannu jama'a mu gane wani abu wannan fa ya tabbata idan gwamnoninmu ko shugabanninmu jahilai ne ba a rabu ba boko babu alifin ba'un ta'un to zo za mu nuna musu nunin jimin ha'un ha su zo za mu nuna musu inda yake a rubuta baro-baro su saka kwaftara kwabtaran gilas ɗinsu mu karanta musu gudun su gani wani wata wawiyar mata ce take inda dai wannan dai jakar matar wata wawiyar mata ce take zagin annabi ta yi waka ta yi zambo ta zage shi wani sahabi ya je sa lauje ya kille wuyanta ya jefar da gawarta annabi اللهم إذا شيك فلن تكش اللهم إذا شيك فلن تكش اللهم إذا Allah sa masa bukata da san abu ka hana shi yayi ta wahala da asarar kudinsa ya kasa samu in mai sarauta ne da gargajiya aka zagi annabi yake ganin dan me akan an zagi annabi dan ne za a kashe rai ya Allah ya Allah ka aika masa da lalurar da ba zai iya mata ba Allah ka hana shi sukuni Allah ka saman masa wulakanci Allah ka hada shi da jarababbun ƴaƴa sara mai masa mammakale mata mammakale jama'a mun saya nan za mu bude layi saboda zuwa an jima muna da mukabala da za yi da shek aminu under 17 da kuma shek dan anti za mu bude layi mu ɗauki kira kaɗan ba za mu ɗauki kira da yawa ba gaskiya dr ahmed gumi kayi kalamu kayi kalamu lalle assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikas salam Malam Buhari. To bismillah. Sarki zaki barka da wuni. Barka ka dai Malam Buhari muna jin ka. Na mana fatan alheri da jaje kuma na wannan bala'i. Muna amsa Malam Buhari, Malam Buhari muna jin ka. Muna amsa. Da farko sarki zaki na so in yi magana akan magana Malam Musa Asad Sunna. To. Tsakani da Allah adali ne. Mm. Kaga Kaga yayi fito yayi magana akan maganan Sheikh Dr. Ahmad duk da sabanin fahimta da ke tsakanin mu da shi amma annabi ya haɗa mu wallahi. Sosai, sosai, anan ya sosai. Amma jan hankalin ƴan uwanmu hmm. Tijjanawa duk maganan da za a yi mu daina kuɗin gora ma ƴan izala gaba ɗaya makiya annabi ne. Hmm. Duk da gashi yanzu ya fito ya yi magana akan da Ahmad Dr. Ahmad ya yi magana na goyon bayan wayan da ke zagin annabi. So saboda haka domin Allah ni tsantsan wurin kuɗin goro wallahi tallahi akwai masoya annaba a cikin su na gaske kuma wallahi tallahi ba za mu taɓa zama lafiya ba har za mu goyi bayan wayanda za su zaki annabi ya zama to muna goyon bayan su wallahi ba za mu taɓa zama lafiya ba kuma magana na na karshe duk da mutane suna kan layi da yawa shi maganan dr ahmad da ya yi auna da maganar shek Nura Khalid da ake magana kwanakin baya Interfec yanzu ana so a ce mana maganar Interfec da shek Malam Nura Khalid ya yi da wannan maganar Dr. Ahmad duk da shi ya fito baya goyon bayan Nura Khalid akan maganar Interfec so yana tunanin maganar Interfec wato shi Dr. Ahmad yanzu shi goyon bayan Interfec yake yi kenan ko kuma bayi goyon bayan Interfec duk da takaice wallahi raina ba ce yake akan maganar shi zan takaita a nan Allah ubangiji ya ƙara mana san annabi Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya rusa makiya annabi kan wallahi akan annabi da iya tashin ƙasar nan da iya tashin duniya gaba ɗaya Allah ubangiji ya ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola mai namban saudiya Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am, kola sunan ka da nake kira? Ah, kana magana da Abba ne. To malam Abba muna jin ka. Na'am. Eh, kamar yadda na saurari bidiyoyi da kuka sanya na dare Ahmad Gumi wanda wanda ya ji waɗannan zantuka na shi ya san ba su kama da wanda yake cikin hayyaci yana ma cikin hayyacin da wanda maganganun ba. Na'am. Domin dukkanin wani mai hankali ni na yi mamakin ma waɗanda yake wannan suke wannan wajen suka bari ma yana yin irin waɗannan maganganun har suka iya tsaya har suka saurare shi ba su dakatar da shi ba. Na'am. Kuma wannan ba shi ne karo na farko ba wanda ya saba irin wannan sakin eh, lafiya. gaskiya ya taba zuwa nan ga ya ce, ya describe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun sa video nan ga ya ce wai kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kana describe kana cewa wai ya fita cikin hayyaci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya taba yin haka gaskiya ne. Ya taba yin haka. wannan ba shi ne karo na farko ba. Ya saba yin waɗannan abubuwan sosan gaske musamman da abin da ya shafi janibi na manzo sallallahu alaihi wasallam. Zaka ga a yanayin usulubinsa da yanayin maganganunsa babu ladabi wajen kokarin magana akan abin da ya shafi janibi na manzo sallallahu alaihi wa sallam haka ka ga kuma ba waje ba ne ba akwai wasu da yawa ma daga cikin malaman ahalin sunna wadanda ka ga duk wani abu da ya shafi janibi na manzo sallallahu alaihi wa sallam a'a ba ma tsaya muna duba insaniya na manzo sallallahu alaihi wa sallam za ga dukkanin abin da ya taso wani abu wani hadisi ne wanda za a ɗauko shi za a raba wa jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya shafi wannan a bisa mutum in ya auna wannan hadisin nan shin aka alakanta shi da mahaifinsa ko mahaifiyarsa saka ga ba zai so ba saka ga majority malamai suna yawan sakin layi musamman wajen kokarin faɗin wasu abubuwa waɗanda bai kamata ba akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce malamai sun ɗori a kai to sai ga malaman wani zubin su suke ba da wata kofa na shi maki ya zo ya so kan mana addinin mu ya ya soki manzon mu sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan abu za ka ga ana samun irin wannan matsala san gaske musamman ga malaman ahli sunna a'a eh to mu dai tsaya mu dai tsaya kan shi kan mu fada da abin mu tsaya kan shi shi shi kan mu fada da abin ya hakuri eh to abin da yake da wakana Eh, abin da ya shafi al'amari na manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da kyau ya zamto cewa mutane suna martaba al'amari na manzo sallallahu alaihi wa sallam fiye da komai musamman da al'amarin abin da ya shafi iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bangare na biyu magana da ke so na biyu ba zan tsawaita magana ta ba zan takaita ah, zan cika biyu musamman yanayin wada'in da muke ciki a Najeriya muna cikin wani wada'i ne a Najeriya wanda hukuma ce wadda bata damu da addini ba hukuma ce wadda ba an kafa ta bane a asas na addini to za ga saboda wannan yanayin asasin da hukuma ta dora a kai da kuma yanayin yadda gwamnatin Najeriya ake tafiyantar da ita za ga mutum zai yi laifi zai yi wani abun ko da an dan kashi ga hukuma hukuma ba ta iya hukunta shi ba ta iya hukunta shi sai dai ya zanto cewa da ƙarshe ma ta je ta ɓoye shi ta adana shi zuwa wani lokacin ko ta sake ko kuma dai har abun da kes ɗin ya kasance a rufe shi yanzu kaga musamman yanzu abin da ya faru a baya a Kano an sha yi irin wannan makamancin wannan abin da wannan macen ta to kola kai kai kai kai mutane na da yawa kuma ina kamata mu huta shi ka takaita zancen kai hakuri ok to insha Allah to a takaice dai abin da yake so maka bayani a nan sarki zaki to irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa amma za ka ga hukuma ba ta hukunta su masu laifi sannan kuma mu kanmu eh, talakawa ko in ce 'yan Najeriya yanzu zai zanto cewa a yayin da irin wannan matsala ta faru ba za mu ƙoƙarin ya za a yi mai ƙoƙarin mu kare addinin mu ba mai ƙoƙari duk abin da zai zai zamto cewa ya daga martaba ta addinin mu ba mu kokari muna wannan abun to wannan dalilin ya sanya kowanne mutum zai iya samun dama ya yi wani abun abun da ya shafi addinin mu masha Allah kola mun gode mun gode Allah sa mun gode Allah ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunan ka daga ina ke kira kowa da kowa fata alkhairi. Kowa na jin ka. Um, na Amir ina kira daga Istanbul. Ok, ok. Amir daga Amir daga Istanbul. Das teki kenan. Turkai, ok? Yawwa, masha Allah. Na farko ne akwai abin da nake so mu gane gaba da Akwai abin da ake kira samun guri. Kasa idan mutum ya samu guri sai dinga sakan duk abin da ya ga dama. Misali, wannan abin da ya zo ya samu yake ta magana yake ta magana shi kadai misali ba zai iya sokoto ba misali ya je cikin tsakiyar sokoto ya je o wato o wato shi da kashi matsauraci ne gidansa kawai ne, sa dai wannan magana ba zai iya ba <laughs> za mu kara addini au? Yana ganin za iya um, iya kare shi ne. Ya je Sokoto ga ya gaya masa hakan mana. To yana tambaya wai annabi wai annabi wai annabi mutumin gidanku ne. ko ko ko dangin ka ne dan ne eh dan ne annabi kake tambaya kai musulmi kana tambaya annabi dan wanka ne ko mutumin gidan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to gashi na shi shi sarkin musulmin da ya fito ya Allah wade ta takarda ya ga yadda aka jara ta harbin gidan shi da kira ka gurin mutane da gurin ballata na shi na'am so ya ga maganganu da yawa dai um, har inda yake yake cewa akwai abin da ma hukuma ba za ta iya ba ko ya san ma hukuma ba za ta iya ba kenan ko da an kai mata kenan sannan sai a bari kenan na'am na'am kaga ashe ma menene baya ma so kenan ana daukan ma mataki duk abin da ya shafi wannan kenan sai dai a dinga bai komai da tafiya kenan a banza kenan yubi na'am to mutanen da suke tare da shi ni ina da tabbaci ina da kini wannan abin da a sokota ne sun yi su za a jawo shi wajen masallaci Hmm. to amma mutane sai gaban shi ana ana wai har ana tsaya ma ana sauraron shi don girman Allah so kawai dai abin da sai dai kawai dai mu ce dai ubangiji dai Allah dai ya ya kara mana imani sannan kuma ya kiyaye mu da menene zan ce da imanin mu Amin. Shine kai ya abin da zan yi. Masha Allah, mun gode maka. Disappointing sosai da sosai. Wallahi mun gode maka Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, mun gode. To jama'a muna tare da Sheikh Asadu Sunna Amore wanda shi ma kuka ga bidiyon sa yana cikin waɗanda eh, malluman izala da kuka ga shi ma yana cikin waɗanda suka ba da gudunmuwa sosai. Muna tare da shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. To Malam Asadu Sunna Amore muna jinka. sarki zaki barka da kokari barka kadi barka kadi game da maganganun da dr ahmad dan gidan gumi ya yi tsakani da allah ba mu tare da shi ko kusa ko nesa game da mm. wa'annan maganganun masha allah na'am saboda sarki zaki a kashe duk wanda ke rayuwa a duniya ga baki daya duk a haɗa su lokaci guda a kashe su mm. zagin annabi ya yi muni ya fi tsanani bisa ga kashe dukkanin waɗanda ke rayuwa a duniya sallallahu alaihi wasallam ina fata ka fata zaki zaki na'am na'am na'am kwata kwata bin mai hankali ba zai ma yi kwanciya da kashe waɗanda aka kona a sakkwato ba da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alqadi iyad a cikin littafin shi na ashifa da ta'arifi hukukil mustafa ya kawo maganar al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala hmm. al'imamu amma ya ce man shataman nabiya sallallahu alaihi wasallam kutila hmm. duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi a kashe shi a inji inji Dr. Ahmed Gumi wa ba ku fahimci wannan hadisi ba wai dabbanci ne fa Wa ba ku fahimci wannan hadisi shi dai an bai fahimta ba oh okay to na'am na'am shi dai an bai fahimta ba kila yana da wani gilli a cikin zuciyar shi na'am sallallahu alaihi wasallam na'am ina fatan sarki zaki na'am duk wanda ya zagi bazo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa shi bai da hukunci an baki sa ba mm. wallahi sarki zaki ko shi ya zo ya zagi bazo Allah sai an kashe shi ka fahimta na'am al-imam Ahmad bin Hanbal yake wa zalika annahu idza shatama fa qad tadda al islami yace saboda haka duk wanda ya zagi bazo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rada da musulunci mm. duk wanda ya zagi manzo Allah ya yarda ko da sarkin Makka da ya zagi manzo Allah ya yarda na'am to shi kuma kisan mutane sarki zaki na'am riddale a musulunci kisa riddale kaga ai laifi ne daga cikin manyan manyan zunubai amma bai kai girman ridda ba na fadi sarki zaki na'am wala yashtimu musulmin nabiyya sallallahu alaihi wasallam musulmi kam bai zagi manzo Allah in al bin hanbal yace musulmi bai zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ga ya zagi manzo Allah ko da musulmi ne to yana zagi ya fita daga musulunci ya yarda na'am don haka mu kan yanzu eh, muna mala mala mala sai more ya kuri daya malam Musa ya kira mu ji malam Musa sannan ya kuri minti daya kuna program ne oh muna kan program okay barin kare kira ka to to shikenan ba ko eh, eh, barin kare to bismillah bismillah na sama zai zai maga zai gyara maganan ka ne ko da shiga maganan ka okay na'am eh muje na'am mu ai yanzu muna cikin damuwa da alheri na zaki mazo Allah sallallahu alaihi wasallam Baka ba mu tare ba mu tare da shi tsakani da Allah ba mu tare da shi. Ya dana kawo da kwatanci da waɗanda ha kona sakwato. wallahi a kodin duk wanda a duk duniyan nan wallahi zagin annabi ya yi muni bisa wallahi kashe duk wanda a cikin duniya na'am ina fata kafin sarki zaki sosai sosai mun fahimce ka muna fahimtar ka kuma muna nasiha ga malam Ahmad da Ahmad Gumi ya ji tsoron Allah ya jaye kalamun shi ya jaye kalamun shi bai kamata ba yana gidan babban malami yana kan kujerar babban malami amma yanzu yana ta wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba waɗanda ba koyarwa ba ce ta shi mahaifin shi na'am annabi ya wuce wasa ga kowa a wai annabi mutum ne kaman kowa A! shi sarki zaki a shi ya faɗa wai annabi mutum ne kaman kowa yasa wai don an zagi annabi kawai za ku tashi ku wani ku yi dabbancin nan sarki zaki na'am yanzu yanda za a zage ka hmm. daban yake da yanda za a zage wani babban malami Eh, to, amma ya nuna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam risalan ya fi girma, ya fi eh. shi annabi, wai risalan shi ya fi annabi girma. Magana shi yake faɗa. Tabbas, an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanci. Eh. Amma ba sani shi fa annabin fa. Na. Kima shi, da darajar shi, wallahi ba ta misaltuwa Allah ya saka maka da alkhairi da maganar nan da kai na ta maka ma zaka kwaba amma wallahi na ji daɗin maganar nan da kai very good wallahi ba ta misaltuwa sallallahu alaihi wasallam very good na'am don haka mu kan duk wanda ya zuwa ya nuna kuskure kuskure da matakin da aka ɗauka a Sokoto to gaskiya ba mu tare da shi sarki zaki na'am su wa'annan yaran da suka ɗauki wannan matakin wato sarki zaki an riga an kai su ne an kai su da bango babu wani abu da za su yi in ba wannan abun ba eh ko ba haka ba na'am da yanzu misali sarki zaki mutum ne ya zo gidan shi sai ya cimma wani tare da matar shi yana saduwa da ita to sarki zaki sai ya tsaya ya nemi ya nemi numbar ɗansa da kira su wai ya zuwa labut wannan ma ba za ka kai tunanin sa ba balle annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ka gaskiya ne to zan kara maka minti da ma da suna more ka san yau muna da gagarumin yana da kyau kore ko a ce hukuma eh ka ɗaukar doka saboda akwai wanda in ya ɗauki doka da hannun shi wani tsakani da Allah ya wani shi kuma ƙila yana iya kire wani misali. To haka shi sa aka rataya aka ta'allakar da dokar doka da shugabanni saboda shugabanni su yi bincike na diddiki a gano gaskiyar sai a zartar da hukunci. Ko ba ka wasu gizon Haka ne, haka ne. Yawwa shi yasa kawai ake son su shugabanni su dinga zartar da doka da hannuwansu. Haka. To amma akwai abun da in an yi maka shi wai ta tsaya ma tana tunanin bari ka faɗa ma wani ma ba ta taso ba kai tsaye za ka ɗauki action. Hmm. Saboda zuciyar da tana farfasa duk mai masoyi annabi Sallallahu alaihi dole ne wallahi an tana ya annabi hankalin shi zai gushe sai ya yi aikata abin da zai aikata wa hankalin shi dawo akan akan ina fata ta mun gode maka sosai mala da suna mauri mun gode abin da ne ba a cikin malle gyara muna to masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi <laughs> mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a zan da kira eh, biyu kawai ku hakuri muna da eh, program da zamu yi eh, kira biyu ma suna kan layi yanzu ku hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki mkk barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira ni ne nan zakiru umar daga birnin libya da mazaunin Trablus. malam zakiru umar to muna jinka wato abin da yake faruwa gaskiyar al'amari duk da dai muna da bambamcin ra'ayi Allah ya saka sai di shakku ta sunna da alkhairi amin amin amin amin amin amin wannan Ahmad ne gaskiya yau ya a ah, sosai wala kan da malam Musa ya fito magana dai gaskiya yayi kokari saboda zancen annabi yake yi fa wala kan da ya fito magana yayi kokari musulmai ake ake ake tambaya wai an naka dauki risala a cikin annabi kenan a misali eh abin da faran ya ban mamaki wato wai risala ne wato risala ya fi annabi kenan kai har yana tabbaya annabi annabi mutumin gidanku ne dan gidanku ne annabi wallahi annabi uban gidana ne yana zuwa gaskiya a gaggauta a dauki mataki akan wannan irin maganganu na'am gaskiya al'amari kuma matsayinka na malami har gaban dalibai kake daga murya kake faɗin haka suna Allahu akbar ya haba haba al'umma ka in aka dauke risalan kenan shikenan annabin ba komai bane eh abin wani wani bar mai mai ba abin da ya faɗa kenan <laughs> abin da ya faɗa kenan video muka sa muku ba mu muka shi ya faɗa abin da ya faɗa kenan wai risalan risalan Eh. to hakan gaskiya kuskure kuma wai har tambaya yake wai a yaushe ne aka fara son annabi a Najeriya eh wa a Najeriya ba ku so annabi <laughs> ah, ko ba ku so annabi ku Najeriya ko bai kai wannan maganganun gaskiya ba yi ba ne kuma a gaban dalibai har suna kabbara me yasa su ba su ta ina ba a tare a nan da shi kana malami malami na kusa a gabana kana wannan magana lahira domin ta wanda aka yi sama domin sa aka yi kasa domin sa kai mu wai ba wai abun ga ran mu fansa ne ga manzo Allah kuma mu ake tambaya wai a yaushe aka fara son annabi a Najeriya. Mm, annabi annabi dan gidanku ne? Annabi dan gidanku ne annabi? Mai mulki mulkin Ni annabi uban gidana ne. Uban gida uban gidan uban uban uban uban gidana ne. to shi wani yake ta wai annabi ubangida la haula wala wallahi annabi ubangidan mu ne kuma annabi ubangida jama'a jama'a dan Allah da annabi duk jama'a da ke kallo ina zuwa kola duk jama'a da ke kallo ma yau ina son kowa ya je kan shafin shi abinda kawai zaka rubuta annabi ubangidana ne domin kan wannan shafi ne abinda rubuta zan rubuta annabi ubangidana ne jihadin da kowa ya kamata je kan shafin ka kawai ka je ka zana annabi ubangidana in dai kai masoyi annabi ne je kan shafin ka je zana annabi na ne eh yanzu na ma dan zana kan shafin mu annabi na ne sai mun rike annabi su kuma muke koma akan risala akwai wannan gancan nashi ba hujja kwata kwata kai mun gode maka kona Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode sosai jama'a kamin shek malam awal yayi magana jama'a ba za mu doki kira ba ku yakuri ya yakuri muna da program da za mu yi ya kamata ya kamata mu huta ban karya ba kowa ya je kan shafin shi in kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ansan da zaka ba dr ahmad gumi jihadin da zaka yi kawai je kan shafin ka zana annabi ubangidana ne in dai kai masoyin annabi ne in dai annabi ubangidanka ne je kan shafin ka ka je ka zana wannan kawai shine raddi zuwa ga Dr. Ahmed Kufu. In dai gaskiya kai masoyi annabi ne, je kan shafinka, je ka zana. Yau ni gashi nan zamu rubuta kan namu. Annabi uban uban gidana ne. Kawai ita ce kawai abin da za ka yi, je kan shafinka annabi. In dai gaskiya domin an tambaya annabi, annabi dan gidanka ne. Wai dan noma dai ne ba kana ta annabi dan gidan dan gida annabi ya wuce dan gida. Annabi ya wuce haka, annabi uban uban gidanmu ne. kai za a rubuta kowa ya je kan shafin shi ka rubuta annabi ubangidanka ne shine kawai abin da annabi ubangidana ne annabi ubangidana ne to kuma da mu ji babban malamin mu Sheikh Muhammad Awal Zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Malam Awal na san ka na san ka na a'a ya kuri na san ka na san ka sosai ya kuri ya kaka fada da abin dan Allah da ka tsaya kan shi shi kade ya kuri na san ka na san ka malami na ne na san shi na san ka <laughs> babu da matar ki zai zai magana ka zuwa guda uku ne amma zan da yin talhihin wannan maganan da yi kadan eh amma ka sai akan shi dan Allah ka kada da don Allah ina da program zuwa anjima ya kamata in huta eh ba damuwa ba da masha Allah akan maganan da ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam risala ne ya kawo eh risalan ce take da muhimmanci wannan ah, akwai littafi daga cikin in ka duba adurus saniya ko ka duba akhda'ul wahabiyya fi haƙƙi lai wa haƙƙi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akwai almajirin Muhammad bin Abdul Wahab dan Allah kamar mu tsaya kan shi akwai abin da nasa kamu fa domin yanzu aka mun ittifaki musulmi akan abin da waɗanda ba ruwanmu da su mu kyale su mu tsaya mu yi tafiya kan daidai yanzu an yi tafaki ka bar mu haɗa kanmu nan a dissolve wanga case amma kan mu kawo abin da zai rarraba wanga kai ya kuri ya kuri shayi na ba wai da su wani kwaikwayon izala ko wabi abada su yin magana ba very good da shi Ahmed Gumi nake so yi magana very good very good very good shayi na very good malami na akan abin da ya faɗa akwai wanda suka riga shi akan wannan aqidan saboda haka kuma ba su kare da duniya lafiya ba akwai wani almajirin muhammad bin abdullahi da yake cewa inna asaya hazihi a khairun min muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace fa inna muhammad wasallam fa huwa farish in an ce darish ma'ana mai sako ne ma'ana inda ya ciro maganan wallahu ta'ala alam wala illa inda ya ciro maganan kenan maza sallama mai bada sako ne kawai sako shine wai qur'ani Mm. to saboda haka bai dauki annabi sallama da muhimmanci ba ke cewa sandar hannunsa ta bi annabi sallama alkhairi a gurinsa saboda fa yace inni aqtulul hayyatu wani hawa bi al asaya yake cewa yana kashi iya kashe maciji da wannan sandan nasa oh, to wala Allah daga nan ya dauko wannan aje wani a gefe abu na biyu sarki zaki ya ce wai babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba hadisi bane inda in mutum ya zagi annabi sallama a kashe shi ko kuma ayan qur'ani to ai jahili ne jahilcinsa shine Allah ta ta fara Qur'ani a cikin sura azab yana cewa innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu lahum azabun la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina wayanda suke cutar da Allah da manzon Allah sallallahu Allah ya tsine musu a nan duniya kuma da lahira da Allah tsina ne mai amfanin rayuwarsu a duniya hmm. akwai jama'a kowa je ina zuwa shai minti daya kowa ya ke zana kun ga ganin na fara rubutawa akan shafi na annabi sallallahu alaihi wasallam uban gidana ne kaifa ga abin da na rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam uban gidana ne kaifa wannan shine radi ga Dr. Amin kaman wannan maganan da ya faɗa kowa ya ke rubuta kan shafin shi kowa ya ke rubuta kan shafin shi in kai masoyi annabi sallallahu alaihi wasallam na fara a kaina kun gani akan shafi na ni da kaina na rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam uban gidana ne shi kuma na kawo kaifa kaifa shike bismillah shayi Allah tabaraka ta'ala cewa wa'adda lahum azaban muhina ubangiji tabaraka ta'ala ya tanada musu azaba azaba na wulakanci a babu azaba na wulakanci irin a kashe mutum a wulakance kuma ya tafi lahira ya shiga cikin azaban Allah tabaraka ta'ala sannan har yanzu ubangiji tabaraka ta'ala ya kara fada cikin tauba yana cewa wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun Ali, wayanda suka cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu suna da azaba mai raɗaɗi mai raɗaɗi saboda iya wannan kada ina ganin ya ishe shi in yana so ya fahimta ya fahimta wai ala kamar halaka an bayyana cewa haya man hayya an bayyana sannan kuma ga matsala na ƙarshe shine matsalan abinda malaman duniya suka yi magana akan wanda ya taɓa jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai Muhammad bin Muhammad Asnun Muhammad bin Sunun Allah ya kara masa yadda yana cewa a jama'ar ulama malamai sun yi ijima'i. to a shari'a musulunci ne ma'anan ijima'in malamai tukuna ya koma ya san me ijima'in malamai a ƙur'ani? maza su yace anna shatiman nabi sallama wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muta yace mutanaqisan lahu wanda ya faɗi magana na nukusani akan annabi yace kafiran kafiri ne yace kuma dole wajibi ne akan musulmai yace wal tujaran jaran alaihi bi azabin azabin lahu har yake inda yake cewa wal hukumuhu inda al'umma alqatal hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam bata ce ga annabi sallallahu hukuncin sa kisa ne wa man shakka fi kufrihi duk wanda yayi kokonto akan kafircin wanda ya zagi annabi ko ya faɗi magana mummuna akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa azabihi da kuma azaban da aka ma wanda ya kashe ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kafara shi ma fita musulunci saboda ina ƙara maimaitawa dr ahmed gumi ya fita a musulunci Mm. A ka cire shi. Ka cire shi gaba daya. Ya kaburta ya fita a musuncin Annabi Muhammadu gaba. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Zan bada hadisi. Yace duk wanda bai yadda da azaban yanzu wannan yarinya ba azaba aka mata ba ba kashe ta aka yi ba. Mm. Da aka kashe ta ina ce bai yadda da abin da aka yi bane ya fito yana rashin kunya yana faɗan maganar da ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i malaman duniya musulunci gaba daya. Hmm. saboda haka ya kafurta ce wa man shakka fi kufurihi wanda ya shakka a kafircin wanda ya zagi annabi wa azabi da kuma azaban da aka masa kafara ya fita musulunci Wa ta Ibrahim bin Hussein Ibrahim bin Hussein ya kafa dalili akan wannan maganar nasa Ya yace ah, bin Hussein bin Khalid al dan Hussein dan Khalid al masanin fiqh ne si misali misalin wannan ce haza bi qatl Khalid bin Walid Malik bin Nuwairata Da dalilin da ya kafa shine kisan da Khalid bin Walid ya ma Malik bin Nuwaira liƙaulihi an nabi sallama saboda maganar da ya faɗa wa annabi muhammadu shi wa yake nan malik bin nuwaira yake cewa annabi sallama sahibukum mutumin kunnan da wulakanci wai irin mutumin kunnan kawai khalid bin ya ce aje a kashe shi man sallama ya wa zai kashe mun shi khalid bin Walid ya kashe shi saboda haka da wannan maganan kadai zan iya takaitawa na sarki zaki Allah ya saka maka da Allah ya saka maka Allah ya saka maka ya maulana Allah ya saka maka ya maulana sallallahu alaihi wasallam da kishin da kake akan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka maka ya maulana kariya duniya da lahira albarkan manzon Allah sallama shi kuma Allah ya cigaba da wulakar da tuzurta shi daga karshe sarki zaki ai shi akwai maganar da ya faɗa yace wai mutane suna ta sa a waya me yasa bai ce wani abu ba sai ce wai tunda sultan yayi magana to ba sai an yi wani magana ba ba abin da bukatun ya ce wani abu ka san wai sultan nan shine sarkin Sokoto shi kuma sarkin Sokoto a matsayin sunan sarki musulmi wanda ake masa lakabi da cewa sarkin musulmai to ai damuwar shi sarkin Sokoton babban damuwarsa shine uba Obasanjo ne daura shi ba musulmai suka daura shi ba Allah sauke. Obasanjo ne ɗauko shi ya daura shi akan kujerin ba ba ba ba ba ba ba musulmai ba. Shi kuma Dr. Amir Gumin shi kuma abin da ke faruwa shi ba yana konda yana masallacin sultan din bane? ba yana masallacin masallacin babansa bane na na jama'atul nasrul islam na Kaduna na Etikwata saboda ka ta yaya ba zai goyi bayan sa ba a zo a sauke shi a kujeran ya daina samun kuɗin da yake samu saboda kawai duniya ne ya almar sai mun a duniya ya za a yi a samu duniya ne kawai saboda haka babban problem da ke faruwa shine da a ce da a ce gwamnati da hukumomi da manyan 'yan siyasa na Najeriya suna ɗaukan mataki akan laifi in an yi wa musulmi ko aka yi wa musulmai ko aka yi wa wani laifi baya aiki ba a Najeriya in dai akan musulmi ne in ka ga laifi ya aiki to taba an taba wanda ba musulmi ba ne. to za ka ga hukunci za ka ga doka za ka komai wani bai ta ɗaya ce mutum nawa kashe man atus mutum nawa kashe nan sokotan ma mutum sam kusan arba'in aka sa musu da su mai faru an nemo su ina su turci duk ba a san da suke ba mutanen da suka kashe ko can dukan su ba yan Najeriya ne. saboda haka babban abin da ya ja irin wannan daukan doka da sauransu sakacin shugabanni ne kuma shugabanninmu ba addini bane a gaban su ba Allah ba sa tare da Allah ba sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun kwashi kansa gaban manzon sallallahu alaihi idan ba haka ba da sun yi magana akan wannan matsala saboda duk musulmai sun yi ijma'i akan haka kullun bi amin wa antum bi khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa ta'ala barakatuh mun gode Allah saka da alkhairi to jama'a insha Allah za mu ajiye anan insha Allah ku ta karfe 9 da rabi muna da babban mukabalan da za a zauna tsakanin Sheikh Malam Aminu under 17 da kuma shak ɗan anti maudu'i biyu zan ba su ga ban ba da maudu'i ba amma maudu'i biyu zan ba su ba ban gaya musu ba balle su yi nazari sa yanzu nake faɗi akan cewa kowa komi Allah ne akan kowa Allah ne komi Allah ne na farko kenan na biyu kuma akan halalta haramu a danne matan kowa ne ne Akan kan halalta haramu a danne matan kowane ne to suna cikin ababen da za a tattauna insha Allahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh